To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu bibiyan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun sarki zaki MKK TV. To, hmm. ah, jama'a muna tare da Shek Mulana Shek Ahmad Imam a ah, Bauchi wanda muke zuwa Lahadi Lahadi a kan wannan program inda da muka sara na safiya mai take good morning show wanda duk magana da aka faɗa da ba daidai ba da ya kamata a zo a warware ko ko magana da aka faɗa a kanka ko a kan akidanka ko kuma a kan wanda zai irin rudar da mutane a kan abu daya da ba haka insha Allah ana zuwa a zo a warware a nuna mana a gaskiyanta ga kan da take ko kuma a malam ne ya karanta ma bai karanto shi daidai ba ah, ko kuma malam ya karanta amma ya yi fassara fassara kuma na fahimtar ah, alhamdulillah yau muna tare da shek Ahmad Imam wanda ya kawo da yake karatu akan eh, shi Idris Abdulaziz ah, karatuttukan da ya yi akan abin da ba haka ba alhamdulillahi za mu ci gaba da karatun mai taki da shehi ya bashi suna cewa kuya kuma eh, na na real na gaisuwa sa'an mai suna good a raddi wa malam idris abdulaziz a kan cewa usulubi a hmm. eh, ko? Eh, ne hmm. good eh akan usulobi yasa alhamdulillah hmm. kubar mu ba wa shehi dama mu ji mu shehi kawo mana yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina mana gaisuwa ta wato ina gabatar da gaisuwa zuwa gare ka da waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci kuma ina amsa wannan sallama zuwa gare ka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu To alhamdulillah, da farko dai ‘yan uwa musulmai waɗanda muke tare da ku a daidai wannan lokaci, za mu ci gaba da warware waɗannan shubuhohi da shi Malam Idris yake bijirar wa al'umman musulmi, waɗanda idan suka ji waɗannan zantuka tasa sai waɗansu su ɗauka cewa haka maganar take, duk da ba zai yi a ce mutum abin da ya faɗa ba haka ba. yana iya yiwa a samu abubuwa da yawa haka ne a samu abubuwa da yawa waɗanda ba haka ba to sai dai abin da nake so mutane su fahimta domin da yawa akwai waɗanda suna tura menene hikimar waɗannan radde-radde da ake gabatarwa kafin in shiga cikin waɗannan zantuka ga waɗanda ba su sani ba lokacin da wani zai kawo waɗansu shubuha wa addini ko zai bijirar da waɗansu shubuhohi a cikin addini kuma tare da cewa akwai abubuwa da ya bijiro da su da ya saba da daidai to wajibi ne a masa raddi saboda idan an yi shiru yana nufin abin da ya faɗan haka yake as-sukutu ridan ma'ana lokacin da ka yi shiru to yana nufin abin da aka faɗa a kai ka yarda da shi to wannan ita ce hikima da dalilin da ya sa idan mutum ya faɗi abin da ba daidai ba ko ba haka ba a mayar masa da martani ko a masa raddi akan waɗannan zantuka. kai dai kawai kullum abun da ake turewa karka ci mutuncin wani karka aibata wani karka zagi wani amma dai ka faɗi gaskiya wannan kuma gaskiyar ita ce abun da dama ake nema a cikin addinin musulunci da farko dai alhamdulillah kamar yadda za a ga wannan usulubi wato za a ga wannan raddi da na rubuta raddi wa malam idris akan cewarsa uslubi ijtihadi ne ma'ana abun da yake nufi da wannan yana nufin cewa uslubi kowa da irin hanyarsa ma'ana kowa yadda yake so haka zai yi yana so ya nuna ijtihadi ne kowa kawai yayi ƙoƙarinsa, tunda halittar mu daban-daban to haka ma uslubin mu zai iya zamto daban-daban alhali akwai shubuha a nan cikin waɗannan zantuka da ya bijire ko ya bijiro da su wanda insha Allah za mu warware waɗannan shubuhohin amma da farko dai za a sa wannan kaset ɗin a ji abubuwan da ya faɗa da kansa idan aka ji sannan sai mu biyo da abubuwan da za mu faɗa a kai insha Allah. Masha Allah. To. Hmm. Ah. Ana Saufik. Ya ce idan kuna son usulubin Malam Idris ya zama daidai da na kowa. to kuna da hanci in ce eh kuna da baki eh to ku mai da hancin ku ya zama irin nasa ku mai da nasa ya zama irin naku idan sama ka mai da idan ka ya zama daidai da na kowa bakin ka ya zama daidai da na kowa kar wani fi wani in baka iya mai da hanci na zama daidai da naka ba to ba za ka iya daidai ka mai da ainihin ɗabi'a ta da usulubi na zama irin naka ba kaga wani magana ai hankali a ciki kai fari ne ni baki ne to mai da ni fari mana ba za ka iya mai da ni ba to ya kake son harce na da ɗabi'a na ya zama irin naka kuma duk halittar Allah ce ya kake so kuma kai irin naka lubin muna tambayar ka mutane nawa ka shiryar ka ba mu amsa nawa ka shiryar a wai mutane suka shirya a irin naka usulubin nawa suka shirya Now. <laughs> To, da fatan dai al'umma sun ji waɗannan batutuwa da ya sake, a dangane da abin da ya shafi uslubi, duk da watakila ba za a ji kalmar ijtihadin da ya furta a nan ba, amma akwai wuraren da ya furta hakan. Sannan kuma ya furta cewa a dubi Sayyiduna Umar da Sayyiduna Abubakar bambancin su, Sayyiduna Umar mai zafi ne, saboda haka idan ya fito ta fiskar zafi, to kaga kenan akwai dalili na yin zafi kenan. to sai dai yan uwa wannan shubuha da malam Idris ya jefo ta cikin al'umma ina so in warware wannan shubuhar da ya bijiro da ita da farko a dangane da abun da ya shafi batu na usulubi cewa kowa da irin tasa kamar yadda Allah ya yi mana halitta wannan fari wannan baki wannan gajere wannan dogo wato yana so ya nuna wa mutane idan ya zama mai zafi ba shi ke nuna wani kuma a same shi da sanyi ba wani kuma a same shi tsaka-tsaki ba wannan yana nufin cewa ba a ƙayyade wa mutane wannan usulubi ba to wannan yayi karo da nassin alqur'ani wannan yayi karo da abun da Allah ya faɗa domin shi wannan usulubi fa Allah ne yace ga yadda za a yi idan da misali Allah bai ce ga yadda za a bi ba to da shi kenan sai a sake kowa yayi irin tasa amma tun da Allah ya ce ga yadda za a yi to batun kuma a sake kowa ya yi irin nashi bai taso ba a'a kai ne za ka danne zuciyarka ka yi yadda Allah ya ce a yi maganar cewa ka yi yadda ka ga dama da Allah haka yake so to da sai ya sake mu ba tare da sa mana usulubin ba to amma tun da Allah ya saka usulubin kuma ga ta yadda ya faɗa to ai abun da ya kamata sai mutane su ɗoru akan abun da Allah ya ce a yin amma abun mamaki a nan kaga anan ya kawar da hankalin wasu da sunan cewa wannan fari wannan baki wannan gajere wannan dogo saboda hankalinka zai iya kama wannan magana na cewa wannan fari wannan baki wannan kan kowa zai ce eh fa haka ne to amma sai dai abunda aka ɓoye a cikin wannan abunda aka ɓoye shi fa wannan uslubin Allah ya ayyana shi Allah ya bayyana shi ya faɗa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban misali na farko ɗauki fir'auna ɗauki annabi Musa da annabi Harun annabi Musa mai wa'azi ne annabi Harun mai wa'azi ne shi kuwa fir'auna wanda ake masa wa'azi kuma fir'aunan nan kamar yadda muka sani kowa ya sani a yanzu ba za ka ce ga wani wanda ya kai fir'auna a takabburanci ko ɗaga kai ko kiran kansa ma Allah ba amma duk da haka idan kana kallon mai wa'azi a yau ba za ka ce dai ya kai annabi Musa ba ba za ka ce kuma ya kai annabi Harun ba idan ka kalli wanda ake masa wa'azin ba za ka ce dai ya kai Fir'auna ba amma sai Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu dagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu ya yatadhakkaru aw yakhsha ku tafi zuwa ga fir'auna yayi dagawa ku gaya masa tattausan magana lallausan magana don ya wa'astu kenan idan akwai hanyar da zai sa fir'auna ya wa'astu a gaya masa tattausar magana a gaya masa lallausar magana wannan fa kaga Allah ne yayi umarni da wannan malam Idris ya sani cewa wannan fa umarnin Allah ne batun kowa yayi irin nasa bai taso batun tunda Allah ya ce ga yadda za a yi batun a sake kowa yayi irin tasa bai taso ba don an ce ga yadda za ka yi wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu Allah yana faɗa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau kaga anan ma umurnin Allah ne domin kalmar ud'u fi'ili ne na amri umurni Allah yake ba fi'ili ne mudari'i ba ko ba fi'ili ne madi ba wannan kaga fi'ili ne amri ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau kaga Allah ya maka umarni ga yadda za ka yi batun ka ce wancan na'am wato usulubi ma umurni ne wurin Allah eh e, eh, umurni ne very good sarki zaki usulubin fa umarni ne daga Allah kuma hmm. Allah ya faɗi ga yadda za a yi amma kuma sai ga shi malam Idris sai ya koma yayi irin nashi usulubin da ya ga dama ya hmm. saba wa umurnin Allah ya hmm. saba wa usulubin Allah sannan ya zo ya ce wai kowa ya yi irin tasa ko kowa da irin tasa to kaga a yayin nan ya bijire wa waɗannan ayoyin ko kuma waɗannan ayoyin ba su da gurbi ko kuma waɗannan ayoyin ba ayoyi ba ne ko kuma wannan ba a ƙur'ani yake ba ko ma gaba a wata ayar cewa Allah yake wajadilhum billati hiya ahsan kayi mujadala da su da abu wanda yake mafi kyau nan fa ana maka umarni hatta ahlul kitabi idan za ka yi mujadala da su dubi abu mafi kyau ka yi mujadala da su da hakan wannan fa umarni ne na Allah to idan har fir'auna idan har ahlul kitabi Allah zai ce a biyo su da irin wannan uslubi ina ga wanda ba fir'auna ba ina ga wanda ba ahlul kitabi ba sannan dubi Allah ya sake faɗa a cikin alkur'ani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adawan bighairi ilmin kar ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah idan suka koma sai su zagi Allah da kuke bautawa hatta gumaka Allah ya hana a zage su wannan fa hani ne na Allah Allah ne ya hana ka to me yasa ba za ka hanu ba a cikin uslubin kan nan kakan shigar da zagi a cikin usulubin kan nan kana shigar da cin mutunci da aibata wasu don haka duka wannan uslubin an baka dama ka yi kenan wannan shine abun da kake nufi to ga alqur'ani dai abin da yake maka umarni. sannan dubi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a mummunan abu da mai kyau ba ɗaya suke ba Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe abun da ake maka da abu mafi, mafi kyau idan an aibata ka kai ka kyautata zato in an munanta maka zato kai ka kyautata zato idan an aibata ka kai ka kyautata idan an maka abu mara kyau kai ka yi mai kyau shine ma'anan idfa billati hiya ahsan fa bai alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai a wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai adawa sai ya wayi gari ya zama makusancinka kuma kamar shaƙiƙinka sai Allah ya ce wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim babu wanda ake datar da su da wannan sai masu haƙuri sannan ba wanda za a datar da su da wannan sai masu rabo mai girma ashe kenan sai wanda yake da rabo ma za a datar da shi da hakan yan uwa wannan fa duka ayoyin alkur'ani ne sannan dubi gaba ɗaya inda Allah ya jumlata ya ce wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau dubi inda Allah yake ce wa manzan Allah law kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli da ka kasance mai kausasawa da ka kasance mai tsanantawa da sahabbai da suke tare da kai sun watse a matsayinka na mai koyi da manzon Allah me yasa ba za ka ɗauki wannan sifa ba za ka ɗauki wannan ɗabi'a ba misali ka ƙaddara ko da ma za ka na'am yawa to eh eh kaman kan da shi Dr. Ah, Idris ya nuna cewa hancinka daban ne hanci na daban wannan fari ne wannan baki ne to amma hmm. aya nan da ka karanto ya nuna cewa umurni ne wurin Allah shin kore da gaske ya nuna cewa kaman Allah ka daban ne da Allah na daban Allah wani da to to saboda umurni na wurin Allah ko eh kore da gaske eh Allah ya saka da alkhairi na daban to kore da gaske Allah shi daban ne da Allah na daban da Allah ka daban da ya bada wannan umurnin Allah ya saka da alkhairi wannan wannan akwai hikima a cikin wannan tambaya sarki zaki kwarai da gaske in dai Allah mu ne ɗaya to hmm. Allah nan ɗaya shi yayi wannan umurnin ya ce ga yadda za a yi hmm. in kuma misali akwai wasu alloli daban da suka ba da umurni na yayi wancan tsarin to kaga shi kenan sai mu sani ai wannan hmm. ita ce gaskiyar magana amma in dai Allah da muke bauta masa shi kadai bayi da abokin tarayya ga yadda ya ce za a yi ka kauce wa wannan yin Allah ka kauce wa abin da Allah yace ce a yi ka yi ra'ayinka ka yi son ranka ka koma ka ce wai kowa yana da daman ya yi yadda yake ai ɗabi'a ce to ai akwai waɗansu abubuwa ɗabi'an da kake da ita sai shari'a ta ce ga yadda za ka yi abin da shari'a ta zo ta ce ga yadda za a yi sai ka rabu da ɗabi'an kan sai ka yi abin da shari'a ta ce ka yi saboda shari'a tana sama da ɗabi'arka dama mm. ba cewa aka yi aika yi abun da kaga dama ba a'a ga yadda Allah ya ce kayi sai kayi abun da Allah ya ce kayi amma maganar fakewa da ɗabi'a wannan kan ai ra'ayinka ne son ranka ne ka kauce wa ayoyi ka watsar da umarnin Allah sannan kuma ka zo ka faɗi wannan magana so muhallu shahid dai yan uwa abun za mu fahimta a jikin waɗannan zantuka da ya sake wajen misali da ya yi da cewa ga sayyiduna Umar mai zafi ne wannan ba a ji lafuzan a nan ba amma ina da su na ɗauka maganar za ta iya shiga nan amma dai bata shiga ba amma na san akwai amma lokacin da duniya ta buƙaci a saka wannan ɗin ma za mu iya sakawa ya yi misali da saiduna umar inda yake cewa ai kaga saiduna umar mai zafi ne wata hmm. yana so ya nuna shi irin su saiduna umar kenan a yayin da nake so duniya su fahimta shi fa na umar zafin da yake ba akan mutane yake ko akan an taɓa shi ba a'a Sayyidina Umar yana zafinsa ne akan an taɓa addini ba wai saboda wani ya taɓa ni ya zo ya yi hira a kansa ya yi ta faɗe-faɗe a kansa ba haka Sayyidina Umar yake ba so saboda haka ka gane ai annabi tun da ya faɗa ya ce ba wanda zai tsananta wannan addini sai addinin ya rinjaye shi so hmm. wannan tashaddud wannan tashaddud ɗin da ka ɗauka ya saba wa usulubin da Allah ya bamu ya saba wa umarnin Allah ya saba wa waɗannan ayoyin ka wayi gari ka yi fatali da waɗannan ayoyin alkur'ani ka yi watsi da waɗannan ayoyin alkur'ani da suka ce ga yadda za ka karantar ka koma kana nuna karantar wannan kowa ya yi ra'ayinsa ya bar umarnin Allah kenan a ajiye usulubin da Allah kenan ya bayar a watsar da wannan usulubi a rike kowa ya rike usulubin da ya ga dama to kaga wannan lallai ga duniya yana da kyau su fahimta saboda haka zafin sayyidina Umar ba wai zafi ne akan mutane abinda suke masa personal misali wani ya masa wani abun da bai dace ba sai a ce to bari ya rama ko kuma bari ya faɗi wasu kalamai waɗanda suke masu zafi sannan kuma ina so in ji idan ka haɗa kanka da irin su sayyiduna Umar ka kawo mana uslubin sayyiduna Umar ɗin da irin tsarin karantarwarsa a inda ya ɗauki ɗaiɗaikun mutane yake martani a kansu da sunan cewa waɗannan musulmai ne inda ya faɗi maganganu masu nauyi a kansu ko yake faɗan kalmomi waɗanda suke nauyi akan al'umma kaga sai ka kawo mana irin waɗannan misalai sai mu ji cewa to mu muwafaka da sayyiduna Umar kenan in ba haka ba to kaga wannan kam rashin adalci ne kwarai ga sayyiduna Umar domin sayyiduna Umar a mai koyi da manzon Allah ne idan kuma ka zargi sayyiduna Umar da haka to daidai yake da kana ganin sayyiduna Umar shi bai koyi da manzon Allah kenan mm. wannan ita ce abun tambayar shi dai manzon Allah mai saukin lamari ne kuma sahabbai masu koyi da annabi ne saboda haka shi annabi ko wani abu da za ka faɗa na zafin ai a ɓangaren wani abu ne in an taɓa na addini a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ayyana zafinsa ba wai akan fasinal ɗinsa in an taɓa shi ba kai kuma kana karkata zuwa ga fasinal taɓa ka ne wanda ya taɓa ka to a nan ne kake ƙare dukkan zantukakka a kansu ko kuma a'a wanda kake mujadala da shi a nan ne kake ƙare dukkan abun da za ka yi magana a kai kaga ta wannan layin ba za ka ce to kai ma irin sayyiduna Umar bane a'a da dai sayyiduna Umar mai koyi da manzon Allah ne sayyiduna Abubakar mai koyi da manzon Allah ne duka waɗannan sahabbai muna kyautata musu zato masu bin manzon Allah sau da kafa kar ma ka shafa wa sayyiduna Umar kashin kaji wannan kawai ita ce gaskiyar magana a zantuka da nake so in sake a kai to insha Allah za mu tafi gaba a kaset na gaba daga cikin batutuwan da ya sake don ya kamata a ji su kowa ya ji zantukan da kansa to kaga wannan magana abinda Ibrahim ya sai faɗa gaskiya ce muna tare da shi bai saba ba da ya zo kan wani muhimmin alali sura Ibrahim Inyas ya ce sunnan manzon Allah ne ya ce sunnan manzon Allah ne wanda yi muna alali sura. ya tabbatar a wani tabi ka je ka duba kaga ya faɗi gaskiya ai a wannan bangaren ma ai gara shi da yan izalan jos gara shi gara shi da yan izalan jos yan gargajiya tunda shi ya tabbatar da abin da ya tabbata a hadisai ibnu abdul bari ya ce hadisai sha biyar ne daga manzon Allah kuma dan malikiya ne kaga ba gaskiya shaukani imamu shaukani ya ce hadisai ishirin ne sabon sha takwas suka ruwaito na ɗora hannun dama kan hagu amma yan izalan jos yan gargajiya suka yi banza da suka yi watsi da su suka je su kama abin da bai da wani dalili mai karfi kane kane saboda nan in har kace wai na ce a bar maganar ma da yayi watsi da ta wannan ƙarya kai mini duk wanda yake bi na sama shekara talatin ya sa abin da yake faɗa kenan duk wanda ya faɗi magana in ta dace da Qur'ani da hadisi a ɗauka in ta saba ko sahabi a masa watsi da ita shikenan magana ta fili take ba ku dunduno a cikinta wanda kaga bai fahimce ta ba sai dai ko akwai ciyon hikidu ko kuma tacaccen mujurumi ne dama yana neman abun kamawa to shikenan zai juya ta yadda yake so amma in dai to <laughs> gaskiya Eh to da farko dai alhamdulillah insha Allah muna iya kokari ta yadda ba za mu juya wa malam Idris zantukarsa ba. Gwargwadon abin da ya sake shi yasa ma muke sakewa duniya ta je, Inda muna nufin a juya maganarsa da ba za mu saka zantukarsa ba. To amma a farko dai alhamdulillah a nan yau in kun fahimta Shehu Ibrahim ya zama malamin sunna. Su kuma ɓangaren bakin kura a yau sun zama ‘yan gargajiya in kun fahimci saƙon da yake ƙoƙari ya isar a nan. to abun tambayar anan ita ce duk da dai ya sake magana akan cewa akan wannan qadiyya wato yana nufin cewa akan wannan mas'ala na kama hannu hmm. kenan Shehu Ibrahim ya fi wa'incan wa'incan yan gargajiya ne so amma hmm. shi nan yana koyi da sunna kenan kamar Shehu Ibrahim yana koyi da sunna kenan a cikin sakonnin da Malam Idris yake wa duniya to eh. alhamdulillah ko ba komai ka isar da sako wanda yake duk da dai wani watakila buƙatar ka kai ma kake so ka dan biya a jikin wannan to amma dai alhamdulillah babu laifi babu laifi yadda ka sake magana din, sai dai faɗin cewa wasu ‘yan gargajiya ko kuma faɗan waɗansu abubuwa waɗanda suke mara kyau irin wannan ina gani wannan ita ce matsala ta usulubin da nake magana a kai malam idris wanda da ya kamata a ce ka gyara ka ga babban matsala wato da ake samu da shi malam Idris kaucewa fa wannan usulubin shine babban matsala ta farko sarki zaki mm. waton idan da misali alal akalli yana bin usulubin wato usulubin babu cin mutuncin wani ya faɗi gaskiyar da shi yake gani zai iya faɗan in ya so a wayi gari wanda zai ɗauki gaskiyar ya ɗauka daga bakinsa to alal akalli. ai in ya faɗi gaskiyar ya tabbata gaskiya to bani ni tsammanin mai son gaskiya zai bar gaskiyar a zai ɗauka ya yi amfani da gaskiyar duk da na ji yana ƙoƙarin ya kare kansa da cewa wai to idan ma ya yi zafi sai ya gaya maka gaskiya to ka ajiye zafinsa mana ka yi amfani da gaskiyar to da farko dai to ai ba a ce maka ka biyo da zafin ba kamar yadda aka ce wa incan fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in dai wa astuwa kake so mutane su yi to ka gaya musu tattausan magana ta wannan wajen za su ɗauki wa'azin domin shine abin da wannan ayar ta nuna idan kuma ka faɗa musu gaskiyar ta hanyar zafin idan ba su ɗauki wannan gaskiyar ba kafin ka fara tuhumar su na rashin ɗaukan gaskiyan ka fara tuhumar kanka da baka biyo hanyar da ta dace wajen gaya musu gaskiyar ba saboda sadda aka samu hanyar ka marai kyau kafin kuma aka samu bijirewansu in ya tabbata gaskiyan. saboda haka a daidai wannan gabar shine abin da nake so wato malam Idris kamar yadda yake nuna cewa cewa idan waɗannan mutane suka yi wani abu wato yana nufin kamar irin su Alimamu Malik ko Alimamu Shafi'i ko makamantansu idan suka kauce wa wani hadisi to shi za ka ajiye maganganunsu sannan ka yi aiki da wannan hadisin ƙwarai da gaske ai su da kansu sun faɗi wannan kamar yadda Alimamu Malik ya faɗa iza sahal hadisu fa huwa mashabi idan hadisi ya inganta shine mashabata al-imamu shafi'i ya faɗi irin haka al-imamu abu hanifa ya faɗi irin haka to idan kuwa sun faɗi irin haka to ashe kenan idan kai koyi da su bisa koyin su da manzon Allah to ai kaga kenan baka kauce baka sauka a layi ba kuma dama mu abun da fa muke magana akai malam Idris da ire-irensa duka su gane ba fa cewa aka an aiko maka wani daga cikin waɗannan da kake ta cewa ba a aiko su ba ai dama ba wanda ya taba ce maka su aka aiko maka kowa hmm. dama ya yarda cewa annabi ne aka aiko to amma ta fiskar da kake maganar kamar akwai wata fiska ta raini a ciki wannan fiska ta rainin ake so ka watsar da ita ka watsar da irin wannan usulubi misali idan ka zo kana haskawa mutane misali ka ce ai maliku ba a aiko shi ba misali ko kuma ba mu shafi ba aiko maka shi ba to da wane da wani fiska ka faɗi maganar ko me yasa ka faɗi haka a'a gani kake watakila wani yana wani abu saboda al-Imam Malik ya yi wannan abun ko saboda ya dogara da abun da al Malik yake tafiya a kai sai babban uzuri da zaka fara kallo shine wannan abun akwai dalili na yin sa idan akwai dalili na yin sa to ya kamata sai ka masa uzuri yana yin abun saboda kasancewar akwai dalili a kai sannan galibi mutane babu wanda wanda za a ce yana wannan addini face in dai mutumin da yake son gaskiya kuma yake son ya aikata daidai face ya san cewa annabi shine ma'asumi sannan kuma ana iya samun kuskure daga ɓangaren mutane ɗaiɗaiku wanda kuma kuskuren nan kamar yadda za su yi kai ma za kake yi sai dai wato faɗan gwargwadon yadda ka bijirar da maganar gwargwadon yadda al'umma za su fahimci maganar wajen nufinka kana so ka cire tasirin su to idan wannan manufa ne to sai mu ce a'a ko da wasa saboda irin su al-Imam Malik za a mm. same su cikin isnadin hadisi akwai hadisai da yawa da za a rushe su in an kawar da irin su al-Imam Malik ba ina nufin an kawar da su an kore su ba abin da nake nufi in mun daina ganin tasirin su ko mun daina kaddara su kaddarawa wacce take mai girma to akwai hadisai da yawa da za a rushe su saboda hadisan ta wajen su ne suka biyo hadisan sai an biyo ta hanyar su al-Imam Malik ake samun waɗannan hadisan sai an biyo ta hanyar irin su al-Imam Shafi'i ake samun irin waɗannan wannan ita ce takaitaccen magana da nake so in yi wa Malam Idris a daidai wannan wannan ita ce mulahaza ka je na gaba lokaci bai kure ba ku fito ku ce mun yi kuskure duk wata sunna da ta tabbata za mu yi aiki da ita kuma duk wani musulmi wanda mu tabbatar da hakikanin yaridda ba za mu bi shi sallah za mu ci yankansa za mu masa sallama za mu halici janazarsa za mu aurar masa za mu aura abinda muka yi a baya kuskure ne mu muna ba ba ba ba ba masu mai bane wallahi kuka ya kaza ku daukaka wala daukaka ma za ku yi Imma wallahi kul da gigin wasa shedan ya ɗebe ku wallahi wannan lokacin rushewan ku ya zo wallahi rushewan ku ya zo in kun gane ku gane ku gane ba ku gane saboda ka ku gyara tun lokaci bai kure muku ba wallahi za ku sha kunya idan matasan ku suka gane wallahi yawo a ƙasar nan zai zai muku zai zama muku hatsari wallahi matasan suka gane in kuka bari suka gane sun ba fara ganewa jiya kun ji abubuwan da Sheikh Kabiru Gombe faɗa kuma duk kuka cusa waɗannan mutane kun ji abin da ya faɗa ya ce akwai ɗan izalan da a ragon lahiyarsa za a yanka a kusa da ɗan uwansa ɗan izala ɗan kaduna ya ruko a guje ya zo ya ɗauke ragonsa ya ce ba za a yanka masa ragonsa a ramin da aka yanka ragon ɗan tawaye kada jinin ragon ɗan tawaye taɓa nasa naman sai haramta abin ya faɗa kenan yace akwai wadda yana da ɗiya a Gombe ne yana da ɗiya ɗiyan tana son ɗan izalan Kaduna yana son ta tana son sa uban yace ba da taba bai arne ba ƴan uwansa da suka ga wuri yayi wuri bala'i yayi bala'i suka ce za su ɗaura auren ko da uban nata bai so ba yace da aka je aka daura bola ya hau bola yana birgima yana ihu an aurar an aurar ma makafiri kabir gombe ya faɗa gashi yace a gombe an nemi taimako za a gina masallaci ma izalan kaduna akan tambayi wani malamin ɗan izalan jos ɗin me hukuncin taimaka ma taimakawa da kuɗi a gina wannan masallaci malamin ya ba da fatawa ya ce da ka ba da kuɗi a gina wannan masallacin wadda ya ba da kuɗi aka gina coci ya fi ka alheri ba ku kafarta mutane aka tambaye suka ce kwatanmu ɗaya ne da ɗan izalan jos ɗan izalan kaduna sai mahauci yake tambaya yake cewa Allah ga wata malam dan izalanci su yake tambayan yake tambayan malamin su yace Allah ga wata malam mukan aruka na yan tawaye in sun yanka nasu akwata ba mukan ari su amma sai mun wanke duk da haka sai mu zo mu yanka namu ya hukunci wani cin naman ya ce wannan naman da kuka ari wuka wajen ɗan tara kuka yanka in aka ba mu anguluma ta ci wannan naman an zalunce ta gashi a gashi a cikin nan ya sake cewa akwai wani limamin izala ɗin na jos ɗin ya yi sallah aka bi shi limami ne da aka yi da sallah sai ya wayo sai ya ga 'yan izalan kaduna sai ya ce to ni duk wanda bai yadda da wane ba shugaban kungiyar kenan in ya bi ni sallah Allah isa shi ba ba ya bi ba bin sa sallah ma da aka yi Allah ya isa in dan tawa bi sallah to duk wannan tabargaza a cikin ku duk wannan tabargara ci kuka cusa a mutane waɗannan abubuwa kuma duk a ja baki a shiru saboda ana tsoron sharrin bakin ku wallahi mu ba ma tsoron sharrin bakin ku duk abin da ku faɗa ku faɗa kun ma daɗe ba ku faɗa ba wallahi kun daɗe ba ku faɗa ba saboda ka ku gyara tun lokaci bai kure muku ba wallahi za ku sha kunya idan matasan ku suka gane wallahi yawa ƙasar na zai zai muku zai zo muku eh, shey Lalle na na ce annabawan zamanin nan na da yawa kenan. A'a kai ai wato sarki zaki. Wato a cikin waɗannan batutuwa da ya sake su a daidai wannan gaba akwai bayani da nake so in ɗanyi a takaice. Um, hakika wasu abubuwa sun faru a baya. Abubuwa sun faru a baya. Yawwa, kuma daga cikin zantuka ɗin da ya sake ɗin, eh. kullum kamar yadda nake faɗa, akwai wasu wurare yana iya faɗan gaskiya, amma kuma rashin usulubin, to yana iya wahalar da mutane, gaskiyar magana kenan. Eh, Ake faɗin gaskiya. Eh, kwarai akwai wasu wuraren da yana faɗan gaskiyan haka ne. Wa. Eh, eh. ah, shi Idris ɗin. Eh, kwarai da gaske. A wasu wuraren, eh, kwarai da gaske, a wasu wuraren haka ne. To amma wato eh, wato rashin uslubin rashin uslubin wani lokaci hmm. shi yake sa wanda yake so ya karbi gaskiya daga cikin wanda ya faɗi gaskiyar hmm. to sai kaga ya wahalar da shi wannan ita ce hikimar da yasa kaga Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana don ya wa'astu lalle hakika a baya wato a da a baya a da hmm. a baya a da an samu waɗansu abubuwa makamantan haka to sai dai sarki zaki dama ba za ka hukunta mutane duka ba ba za ka ce watakila ta yi mutanen duka haka suke ba to za a iya samu dai daga ciki waɗansu an samu sun yi irin waɗannan abubuwa ɗin kuma da gaske ne wannan ɗin ba daidai ba ne hmm. a je matakin da saboda kyamatan juna a ce ba za a ci yankan wani ba saboda kyamatan juna a ce ba za a bi wani sallah ba saboda kyamatan juna a ce bari a raba masallatai da ire-iren wannan ai waɗannan kan ba ɗabi'u ne masu kyau ba saboda waɗannan halaye ne da suke rarraba kawunan al'umma kuma suke cusa gaba tsakanin al'umman musulmi hmm. saboda haka kaga a wannan batu gaskiya ya faɗa a wajen amma sai dai kawai maganan da nake faɗa a nan shine shi ɗin ma ya koma ya dubi ɓangaren nashi ɓangaren nashi kaga daga cikin manyan abubuwansa kaga wannan batun uslubi kamar yana da kyau shi ma ya janye daga wannan uslubi marai kyau da yake bin ko da gaskiya da zai so ya faɗa wa mutane in ya tabbata gaskiyan to watakila mutane za su fi fahimtar gaskiyan ta wannan fiska din ba tare da tashdid wato tashaddud na harshe ba ko kuma faɗan waɗansu abubuwa waɗanda kai kanka idan ka ji zaka ga to ai ba a biyo hanya ta hanya mai kyau an bi hanyar da za a tozarta ka misali sarki zaki zan zan yi wani misali da duniya watakila za ta iya fahimta ne abin da ka ga misalin na'am na ce da kamun ka je kan misalin akwai magana mai muhimmanci da aka faɗa kana ganin wannan magana inda za a duba wannan magana shi dai lalle baya nabi sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da yawa kuma cikin wannan zamanin annabawa na da yawa in ba yarda da wai wai in ba yarda da wane ba wanda wato misali wanda bai yarda da wane ba yarda mm. ka wanda bai yarda da shi ba in ka bi mm. baka da sallah eh eh to ka gani eh to kaga wannan kaga ai abu yayi muni ai eh, abu abu yayi muni eh, annabawan yawa kenan to ka gani ba ni sallah ba ba in ba kai eh. wanda ma bai yarda da shi ba bin shi sallah wanda eh kore da gaske eh akwai waɗannan an yi waɗannan da gaske fa an yi waɗannan abubuwa sarki zaki a wannan ƙasa an yi waɗannan abubuwa gaskiya na'am eh an yi waɗannan abubuwa kwarai da gaske ai ita hmm. maganar gaskiya ita ɗaya ce kuma da gaske ne ta duk inda aka bi aka faɗi gaskiyan in ya tabbata gaskiya sunansa gaskiyan to amma sai dai kawai a kuskure ta hanyar faɗan gaskiyan hmm. wannan ita ce maganar da nake faɗa kawai kuma yana da kyau kuma wannan fa layin ma duka a gyara a gyara irin waɗannan abubuwa wajen kyamatan juna duk lokacin da zai zama akwai kusanci da juna za a fi fahimtar juna a lokacin da ya zama na an nisanci juna to a lokacin kuma za a ƙara nisantan fahimtar juna mm. don haka a daidai wannan gabar nake kira ma duka firat wallahi su kula mm. Allah ne ya gaya mana wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riƙo da igiyan Allah guda ɗaya kar ku rarraba Hmm. ba yana nufin cewa rarraban na a yanzu yadda za mu fahimce ta tun da dama lallai a dole rarrabuwan za a iya samun sa to amma me za a cire ya zama an kusanci juna? rike fahimtar ka bisa dalilinka ka bar ni in rike fahimta ta bisa dalili na. sannan a sauran inda kai kuskure in maka nasiha ta hanyar da ya dace a inda na yi kuskure ka mun nasiha ta hanyar da ya dace duka bai wuce nasiha ne a tsakanin mu ba amma haddasa gaba da kiyayya bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi al-muslimu akhul muslimi musulmi dan uwan musulmi ne dukkan waɗanda suke waɗannan bangarorin kowane ɓangare zaka kira su da sunan musulmai to in dai zaka ba su wannan suna na musulmai to kaga ko kana so ko baka so yan uwanka ne ko ka tura dan uwantakan manzon Allah ya tabbatar da yan uwanka ne mm. saboda haka wannan kam Bani goyon bayan abin da ya shafi duk abin da zai kawo rarraba kawunan al'umman musulmi yanzu kamar abin da ya shafi kaga maganan da yake ta bijirowa kamar raba masallatai da shauransu wannan kan ba daidai ba ne wannan kuma kowane bangare da suka yi haka ba daidai ba ne wanda kuma shi ma malam idris din ai shi ma ina masa nasiha akan hakan shi ma hmm. shi ma maganar batun raba masallacin ai shi din ma yana cikin hakan don ya kamata ya gane su din ma kuma da yace sun yi hakan kuma hakan ne shi din ma hakan ne duka mm. gaskiya ne ma'ana dai idan gaskiya kawai za a faɗe ta a faɗe ta duka shi din ya ɗauki ɓangaren nashi kuskuren shi ma ya janye kamar yadda yake so su ma su ɗauki nasu kuskuren su janye to su janye din gaskiya ne haka sannan kowane na'am da kai batun masallaci akwai eh. da mallumma suke faɗa shin ya dace malami ko kuma wani ya faɗa shi ne kan batun masallaci. A mutum in ka gina masallaci ka gina wa Allah ne. Hmm. In za ka kwatance masallacin ya dace ka ce masallaci na kamar kan mutum zai duba ce a gidana. Masallaci hmm. za ka ce masallaci ko dai ka ce masallacin Allah ko dai ya dace ko yau hmm. na gina masallaci. Zan ta masallacin masallaci na ne ko dai masallacin Allah. Ina ga Eh, eh, eh to na fahimta eh na fahimta eh na fahimta to da farko dai kamar misali jingina masallaci zuwa ga mutum misali ya ce masallaci na hmm. to ni a waje na kawai abunda da nake guje wa mutane a wajen kar mutum ya koma yana alfahari ko kuma ya koma yana wasu abubuwa na ji da kai saboda yana ganin shi ya gina masallacin ko wani abu ta wannan fiskar nake turewa amma kamar misali sa wa masallaci suna kamar masallacin Abu Huraira, masallacin Abdullahi dan Abbas, masallacin a fahimci irin wannan. Wannan babu aibi a ciki, babu wata matsala a ciki. So saboda wannan kamar kawai dai an sa ne don tunawa da wane ko irin guduma wanda ya bayar a cikin addini ko wani abu haka. Wannan ba zai zama wata matsala a ciki ba, amma dama masallatai kan Allah ya ce nasa ne. Innal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada duk da dai kalmar almasajid malamai sun yi sabani akan fassaran almasajid akwai waɗanda suna ganin cewa ai gabbai ake nufi waɗanda ake ibada da su wato kamar misali kafar mutum da hannayensa da shauransu to su ne da ake nufi da almasajid a wajen to waɗannan gabban ba za ka sunkuya wa kowa ba in ba Allah ba in dai da su za ka yi amfani to Allah ne kadai za ka masa in dai abun fiskar ibada ne so akwai kuma wa'anda suna gani lallai almasajid din hakika ne wannan masallatai da muke da su din to muhallu shahid dai duka ma'anar ba za mu kawar da waɗannan ma'anoni guda biyu din ba amma dai abinda kawai nake so mutane dai su ƙara fahimta a nan shine lallai game da rarraba masallatai wannan kam yana da hatsarin gaske duk lokacin da muka gino akan wannan mu sani cewa daidai yake da muna wato muna tarwatsa ƙarfinmu muna watsar da ƙarfinmu kuma shi kansa Allah fa shi ya fara sukan haka ɗin. kamar yadda Allah ya yi suka wajen raba wannan masallaci yanzu ka ɗauki wannan masallaci da wasu suka je suka gina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka gama suka zo suka ce wa manzon Allah ya je ya buɗe musu masallacin annabi bai je ba saboda Allah ya hana shi Allah ya hana manzon Allah wannan ayar muna karanta ta duka bangarorin baki ɗaya kamar yadda Allah yake cewa walladina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minina wa insadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu sai yace wala yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakathibun abinda Allah yake faɗa a cikin wannan aya waɗanda suka riki masallaci don cutarwa da kafurci da kuma raba tsakanin muminai a ji wannan da kyau rarraba kawunan al'umma rarraba tsakanin muminai an ji da kyau wannan sun rike wannan masallacin don waɗannan abubuwa sai ya ce waɗanda kuma suke yin wannan muhallu shahid ɗin ina so in kawo mana asalin muhallu shahid sai Allah ya ce wala yahlifunna zaka ji suna rantsewa in aradna illa husna, ba abun da muke nufi da wannan raba masallacin sai kyautatawa sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya shaida cewa ƙarya suke ma'ana dai idan muka dubi dalilai na raba masallatan ba su kai dalilan da za mu ba wa mutane uzuri a kai ba maganar raba masallaci a yanzu in za mu kalli uzuran ba za mu ba wa mutane uzuri ba domin galibi menene dalilin rabawan ko dai saboda kana ganin waɗannan ƴan bidi'a ne bari ka yi naka masallacin na sunna to meye dalilinka ina ka samu hujja a kan saboda kasancewan su wane ƴan bidi'a ka raba masallacinka hmm. a ina ina nassi hmm. ina hadisi ba za ka ji tsoron kar ka fada cikin wannan ayar da Allah ya ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون Allah ya ce ƙarya ne wannan uzuri da suke ta bayarwa ba abun da suke nufi sai kyautatawa ba abun da suke nufi da gina wannan masallacin sai sunna kaga waɗannan ma kaga ai ayar abun da ta faɗa ta ce su suna faɗa ba abun da muke nufi da wannan ginin illal husna sai kyautatawa shi kuma mai ginawa a yanzu sai ce ba abun da yake nufi sai raya sunna wancan yan bidi'a ne sunna yake nufi to ko da hakan kake nufi wannan ayar ta rushe abun da kake nufin domin wannan bai zama dalili ba sannan na biyu Allah ya hana manzon Allah ya tsaya cikin irin waɗannan masallatai da aka gina su a bisa wannan fiska. kamar yadda yake cewa la kun fihi abadan kar ka tsaya cikin wannan masallaci har abada haka Allah ya gaya wa manzon Allah sai yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin sai Allah yace masallacin da aka assasa shi bisa taqwa a tun farko shi ya fi cancanta da ka tsaya a cikinsa a cikinsa akwai mazaje masu son su tsarkaka Allah kuma yana son masu tsarkaka so hmm. kaga anan muhallu shahid kaga Allah ya ce wa Manzon Allah kar ya tsaya a cikin wannan masallaci da aka raba shi da wancan masallacin hmm. so kaga kuwa da da suka zo da fiskar cewa ba abun da suke nufi sai kyautatawa Allah bai bar annabi ya ɗauki wannan manufarsu ta kyautatawan a matsayin ya zama uzuri na raba masallacin ba da wannan kuma yake nuna kaga ashe kenan idan ka fake da cewa ai saboda wa'annan yan bid'a ne zai sa ka je ka gina masallacinka to kai ma ka fada cikin wannan ayar Ka faɗa kan wannan ayar domin gashi sun bada uzurin su ba abun da muke nufi sai kyautatawa duk da haka Allah bai ba su uzuri ba sai hmm. aka ce annabi dai kar ya tsaya saboda wannan idan raba kawunan al'umma musulmi ko raba masallatai yana kakkasa yana kakkasa tunanin mutane sannan yana kakkasa manufofin mutane amma shi yau nan su maluma su eh, kun ce wai an ce annabi sallallahu alaihi ya ce bayan sa ita musulunci za ta rabu ka eh, biyu ko nawa ne ba eh nan yasa in dai kuma an rarraba wannan shin ba wannan magana ta dawo ta zama gaskiya ba eh to ai kaga kuma annabi da ya faɗi cewa kasuwan kaga ai annabi da ya zo ƙarshen maganarsa sai ya ce wacce take mai kyau guda ɗaya ce mm. kaga ashe kenan kashi saba'in da ɗin nan da aka ambata sai ce illa man kana ala misli ma ana alaihi yawma ana wa ashabi sai waɗanda suka kasance misalin abun da na kasance yau ni dinnan da sahabbai su ne kadai su ne suka bi daidai din duk wancan kasuwan akwai matsala a cikinta to sai dai yan uwa ishara zuwa ga mu ne muke kan abun da annabi yake kai a yau to wannan kuma Allah ne zai ce suwa ne ya zama su din ne mm. ko annabin ne zai yi ishara ya ce suwa ne ya zama su din ne amma duk wanda zai ce shi ne wannan ijtihadinsa ne yana iya dacewa kuma ya kuskure a kai sannan yan uwa idan muka ƙarasa wannan ayar mu ji abin da Allah ya faɗa ya ce afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin yake cewa da Allah wanda ya assasa sa akan tsoron Allah da yardan Allah ma'ana neman yardan Allah shi yafi alkhairi ko kuma wanda ya assasa sa ala shafa jurufin akan gabar wani gaba wani gabar rani wanda zai ruta ya ruta da shi kuma cikin wutar jahannama sai Allah ya ce wallahu la yahdil qaumal zalimin Allah baya shiryar da azzalumai to ƴan uwa akan batun raba masallatai wannan kan babban hatsari ne tabbas batu na rarraba masallatai na ji malam Idris ya sake waɗannan zantuka gaskiya ne wannan ba daidai bane to amma shi ma yana fa daga cikin waɗanda yana raba masallacin kawai in za a yi gyaran a haɗa duka a yi wato in an fahimci maganar da nake faɗa a nan yanzu idan ka ɗauki nan bauchi ai da masallaci guda ɗaya duka muke tafiya duka masallaci guda ɗaya ne hmm. amma an wayi gari ga masallatai daban-daban to amma menene ya haddasa waɗannan masallatan idan uzuri na yawa misali saboda mun cika wannan masallacin sarki zaki babu inda za a tsaya babu inda wasu za su samu su tsaya saboda haka wajen ya zama takurarren waje hmm. saboda haka sai aka je aka faɗaɗa aka gina wani a gefe wannan babu matsala wannan saboda yawan al'umma ne kuma saboda rashin wurin zama wannan kaga lalura ce ta shigo ciki ta san lalura tana halatta haram ma mm. idan an ce lalura to lalura tana halatta haram kuma kaga mm. a wannan in dai an gina shi a bisa wannan din to zaka ga waɗanda suke sallah a nan suna iya zuwa can ma su yi sallah ba su da wata matsala sannan wa'ancan din suna iya zuwa su yi nan ba wata matsala mm. to amma in dai wai saboda ka rena mun a matsayin kana gani na dan bid'a zai sa ka raba masallaci da ni to gobe kai ma wani zai ce maka dan bid'a ya je ya gina nashi masallacin a gefe kai ma da ka ce wa wani dan bid'a jibi wani zai ce wa wani dan bid'a shi ma ya je ya gina nashi a gefe waɗannan kuma sune ne ai abubuwan ma da suke faruwa a waɗannan lokuta din kaga shi yasa mu sarki zaki kaga kamar da a wannan ƙasa mu, in an ce sallan azahar sallan azahar din nan zaka ga ana yin ta karfe biyu karfe biyu din nan bai fita a cikin lokacin azahar ba saboda duka yana daga cikin muhtari muhtari shine farkon lokaci mm. hadisai ne guda biyu hadisin da ya nuni akan sallah akan lokaci da hadisin da ya nuni akan sallah a farkon lokaci to abinda da yawa mutane ba su fahimta ba wayansu sai suka ɗauki farkon lokacin nan kawai abin da ake nufi kamar misali ka yi sallah karfe sha biyu da wani abu shine farkon lokaci mm. ko kuma ka yi karfe ɗaya shine farkon lokaci alhalin abin da ake nufi a wajen muhtarinsa in ba haka ba hadisin da ya ce ma sallah akan lokaci ya fi inganci akan hadisin da ya ce farkon lokaci tare da cewa ma farkon lokacin ai muhtari ne ake magana a kai su saboda haka kaga azahar din nan galibi a da ana yin sa karfe biyu a ƙasar nan da wasu suka zo sai suka rena wa waɗanda suke karfe biyu din a matsayin mai ba sa yi a farkon lokaci ga hadisin da ya ce farkon lokaci alhalin farkon lokacin na muktari ne sai suka koma suna karfe ɗaya da rabi so suka saba waɗanda suke karfe biyu kaga anan ai an samu rarrabuwa a wajen eh, to daga nan na'am ah, eh, na yi magana na gani na faɗa amma ba nufin abin da nake na ga wani bawan Allah ya correct ina gani haka na ce musulunci na ce zai rabu kashi biyu ko dai mutane za su ji ba okay okay ah, ba musul ake to idan ka eh, to dai mutane kawai a takaici dai al'umma eh, kawai kuri mutane nake nufi ba musul wannan al'umma ah. eh wannan al'umma eh a'a ah, idan ma misali ka sake wannan ai kowa ya san wannan sabakul lisan ne ba wai abin da ake nufi ba kenan eh sai su eh eh to so saboda haka to saboda haka eh lalle abin da nake so mutane su fahimta a jikin wannan kaga waɗanda suka zo suka rena wa waɗanda suke karfe biyu ɗin hmm. suka dawo suna karfe ɗaya da rabi sai su ma wasu suka dawo karfe ɗaya suna rena wa ƴan ɗaya da rabin hmm. sai aka zo kuma aka samu masu sha biyu da wani abu su kuma suna rena wa ƴan ɗayan kaga masu sha biyu su suke ganin cewa suke far sallah a farko yanzu kaga waɗanda suke ɗaya su ma ana rena musu kamar yadda su ma da suka rena wa ƴan ɗaya da rabin kamar yadda kuma ƴan ɗaya da rabin su ma suka rena wa karfe biyu ɗin to kuma sakamakon haka kaga sai aka yi tararrawa to shi hmm. yasa sai nake cewa gyaran in za a yi ai duka za a yi har da kai malam Idris kai ma zaka shiga cikin wanda za a yi gyaran da kai Dole. a bangaren ka kai ma kana da bangaren naka gyaran kai ma ka gyara kamar yadda kake cewa su ma su gyara kuma alhamdulillah kaga wannan gyaran a iya ma abin da nake fahimta a yanzu ai an samu sauki wancan layin ne ina ɗaukansa kamar lokacin jahiliya ce period of jahiliya lokacin da ake irin waɗannan abubuwan da shi malam Idris ya lissafo ɗin, gaskiya a lokacin akwai duhun kai sosai amma a yanzu kusan an samu saukin waɗansu abubuwa da yawa shi yasa ma zaka samu a cikin waɗanda ko da suna izalar jos din zaka samu mu'amalar su tana da kyau din mm. eh mu'amalar su tana da kyau ba za ka jumlata su ba kamar yadda kuma haka nan ko wanda yau za a ce yana bin bangaren malam Idris din zaka samu wani mu'amalansa zaka samu mai kyau ɗin da gaske ne to amma ni abin da nake faɗa kawai shine wato usulubin nan fa ita ce duka aka rasa hmm. lokacin da za a zo a bi usulubi to wallahi za mu wayi gari ma muna amfana da juna a inda naga kayi kuskure kayi abun da ba daidai ba sarki zake kawai nasiha ne zan maka kuma ta hanyar da ya dace in maka nasiha zan yi misali guda ɗaya kafin ka samu kaset na gaba a sarki zaki yanzu misali kai limamin masallaci ne hmm. kana jan sallah mutane suna bin ka sai kai kuskure a sallah da kai kuskure a sallah sai wani a sahun wato sahun gaba sai ya tashi sai ya ce sarki zaki kai fa kuskure a sallan nan kuma a cikin masallacin yake gaya maka kuma a fili sai ce sarki zaki sallan nan ka ka bata sallan nan ba haka ake yi ba ka ji maganan da kyau wato ai da gaske ne kayi kuskure da gaske ne kuma eh. abin da ya faɗan gaskiya ne hmm. amma usulubin da ya biyo mummuna ce Mm. Kuma wannan usulubin da ya biyo din zai iya hana kama ka ɗauki daidai din. Tare da cewa gaskiya gaya maka. Amma a lokacin shaidan ya fi bijiro wa ɗan adam a irin wannan lokacin shi yasa fa kaga Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru wai in tare da cewa Allah ya san fa fir'auna ba zai shirya ba amma sai ya ce ku gaya masa tattausan magana don ya wa'astu kenan in akwai abun da zai sa maka wa'astun to a gaya maka tattausan magana To, eh, da Allah wannan ya yi daidai da misali a matsayinka na liman, da kai kuskuren, kuma wannan kuskuren watakila bai buƙatan sai ma a cikin masallacin zaka gyara, kenan koda daga baya kana iya gyarawa. Idan hmm. kuma ya zama dole sai a cikin masallacin, to babu laifi ai in same ka a cikin natsuwa sai in ankarar da kai, hmm. don ka fahimta. To hmm. ina gani za fi karɓan ma wannan gyaran. In abun da kuma ya kai ma ba dole sai a masallacin za a yi gyara ba. sai in bi ka har gida in maka sallama ka fito sai in bijiro abun ma ta jerin ta babin tambaya ma haka ne a jikin tambayan da zan zo in maka a mm. jiki insha Allah ka zo ma har ka fahimci eh lalle to ma kayi kuskure akan kaza din <laughs> wannan kaga ita ce usulubin da zai sa ka ɗauki gyaran a wurina mm. fiye da misali in tashi a cikin mutane in ce kaza kaza kaga wannan ai tozarci ne ba maganan gaskiya ko da gaskiyan ka faɗa nan yana ɗauke da nau'in tozartawa hmm. yana ɗauke da nau'in tozartawa da ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa kuma babu ɗan adam da yake buƙatan haka wannan usulubin da ka nuna ba a ayan annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini sun taba gyara wani tsoho wurin alwala eh, irin irin wannan ba eh ƙuri da gaske eh ƙuri tsohon kuma ya ɗauka ya gyara ba tare ma da ya ji komai ba kuma a cikin daɗi a cikin daɗi to saboda haka Allah ya gaya mana usulubin na malam Idris Allah ya gaya mana usulubin na idan haka maganar cewa yadda ka so haka za ka yi wannan kam bai taso ba shi kuwa gyara da kake cewa wa'annan su gyara kai ma kana da naka gyaran da Allah duk a haɗu a gyara duka wannan yana da kyau haka a haɗu duka a gyara kuma idan kai ma ko kuma kana nufin kai baka da gyara ko kana nufin kai baka da kurakurai ko ka kana nufin komai abin da kai daidai ne to kai babban gyaran da nake so ka ɗauka shine akan uslubi wannan ita ce gyaran ka na farko idan ka ɗauki gyara akan uslubi to insha Allah sauran abubuwan zai iya zamo kawai idan ka faɗi abin da ba daidai ba za a maka raddi da uslubin eh iyaka sai dai a yi ta maka raddi kawai ana warwara amma sai a bar batun uslubin da kake ɗaukowa so saboda haka da yawa akwai abubuwan da eh kana iya faɗan su ya zama gaskiya amma saboda rashin bin hanyar da zaka faɗa din kaga sai a samu akasi maimakon a gane cewa ka faɗi gaskiya sai a gane cewa kuma ka ci mutunci ko kuma ka walakanta ɗan adam ko kuma ka tozarta ɗan adam shi kuwa inda a ce ta kowace hanya zaka iya gaya wa mutum duk zafin da zaka yi ka yi to da Allah shi zai ce to ka yi wannan zafin wajen isar da gaskiyan to amma sai bai ce zafi ba sai ya ce ka faɗi tattausan zance kuma wannan umarni ne na Allah saboda haka kai babban gyaranka ka ɗauko ka gyara usulubinka wannan ita ce babban gyaran ka rabu da, da, wato tozarta mutane ko ko eh, faɗan aibanta mutane ko faɗan waɗansu zantuka waɗanda suke masu nauyi akan bayin Allah to ka rabu da wannan ka faɗi gaskiyar kawai ba sai ka faɗi abin da yake mummuna akan mutane ba to wannan zai taimake ka amma idan muka tafi kaset na gaba watakila akwai abubuwan da nake so in dan ƙara da su kafin mu je ga tambayoyi yau sarki zaki watakila za mu bar su su dan yi tambayoyin su a takaice insha Allah insha Allah mm, to na'am eh to bismillah akwai wani ce sarki zaki dan tijjaniya kun san yanzu shi yake sa karatuttukan yan zalance su kuma shi shi shi din a wurin su shi ba kafiri ne ko ba kafiri bane to haka yanzu yake sa karatun su a'a me yasa ana su kai yan shi'a ku saurara kurban kare irga muku yan shi'a a wajen yan izalan jos kafirai ne to haka yanzu yan shi'a suke goyon bayan su suke goyon bayan su yan dariƙa a wajen yan izalan jos kafirai ne ya haka suke goyon bayan su saboda sun daidaita a kaina ni na zama common enemy al'adu al-mushtarak kowa na jin haushi yakin ahzab gazo ta ne ka san gazo ta kabilu aka dinga gayyata duk wanda aka san makiyin manzon Allah ne sai da aka gayyato shi don a zo a yi ta ta kare ko ba ka kai bane sai za ki ce masa gazo ta azab ahzab da kungiyoyi kungiyoyi azab jami'in a gayyato su Allah ya tarwatsa su to yanzu ni ma da 'yan shi'a da 'yan dariqa da 'yan izalan jos duk yanzu na zama common enemy al'adu a rubutu ne suka mun amma duk Allah da ya watsa ya ma watsa su ma kwana kaɗan za ka ji ana uwa ka ubanka tsakaninsu don dama ba haɗuwa ce ta Allah ba ba haɗuwa ce ta Allah ba Haɗuwa ce ta makirci Haɗuwa ce ta sharri wala da naga wai wai sarki zaki wai shine ake saka wai da awan yan jazo ce a'a wai ƙara ma awa ɗaya wai sai na ga wajen comment kuma kai ko a comment ka ji ana zagi na ko dan shi'a ko dan gargajiyan jos ko dan wane ne dan dariƙa su ne su ne yanzu wannan bai san ku gane cewa kan gaskiya muke bane ya kai suka haɗe su ba kowa na kafurta juna kowa bai da kowa musulmi bane amma yanzu kuraye dabbobin daji sun ga zaki kowa ana ta kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah abin ya ba mamaki na ƙara yakinin cewa kan gaskiya nake eh, <coughs> wai nan kaɗan mu da su mala ɗaya za mu fara uwa ka uba ka <laughs> to sarki zaki kaga kai ma an hawo ta kanka yanzu ai <laughs> mm, kai ma an hawo ta kanka to da farko dai Da abin da nake so mutane su dan fahimta a cikin waɗannan zantuka da har da nake so in dan warware ta akan waɗannan batutuwa din da farko dai bayanin da yake akan cewa su yan izalan jos a wajen sarki zaki kafiri ne ma'ana su yan izalan jos suna kallon sarki zaki kafiri ne hmm. sannan yan izalan jos suna kallon yan shi'a kafiri ne kafurai ne sannan yan izalanci suna kallon yan ɗariƙa kafurai ne to hmm. amma me yasa yanzu aka haɗe waje ɗaya wa yana so ya sani me yasa aka haɗe to da farko dai abinda nake so na'am na ce na rasa me ya gani ya ce an haɗe eh an haɗe eh to da farko alhamdulillah hmm. idan batun haɗewa ne hmm. sarki zaki kana kawo yan sallama biyu su yi karatu a wannan shafi naka da sunan kun haɗe kenan Kana kawo ƴan shi'a su yi karatu a wannan shafi naka, da sunan kun haɗe kenan? Kana kawo ƴan ɗariƙu daban-daban su yi karatu a wannan, da sunan an haɗe kenan? Hmm. Wannan rashin adalci da kai, na ga wani lokaci har Kirista wani lokaci kana hira da shi a wannan shafi naka. Yawa to alhamdulillah to shi kenan, to eh. shi ɗin ma an ɗora shi a wannan shafin. yana nufin cewa to an haɗe kenan wannan akwai contradiction wannan bai nufin komai sannan abu na biyu Malami Idris ka sani cewa waɗannan batutuwa fa da za ku zo ku tattauna da izalar Jos hmm. tabbas akwai abubuwan da mun yi muwafaka da kai akai akwai kuma abubuwan da mun yi muwafaka da izalar Jos hmm. ya kamata ka gane haka dama ba wai ai ita gaskiya guda ɗaya ce kuma ba a ce gaskiya ana samun ta a wajen mutum ɗaya ba ita gaskiya rabuwa take cikin al'umma ma'ana dai za ka samu mutum ta ɓangare kaza yana da gaskiya ta ɓangare kaza kuma bai da gaskiya ba a ce dukkan gaskiya kake tattare da shi ba a akwai inda kake faɗan gaskiyan akwai kuma inda ba gaskiya ba kamar yadda su ma izalan jos akwai inda suke faɗan gaskiyan akwai kuma inda ba gaskiya ba dukkan kuma ɗan adam ma yana tattare da haka so saboda haka yanzu misali batutuwan nan akan mai dama za a tattauna za a tattauna akan rawani yanzu ka ga rawani ina tare da fahimtar da izalar jos take tafiya a kai rawani sunna ce hmm. kuma tuntuni muna da wannan fahimtar kuma abin da ma muke tafiya a kai kenan a yayin da kai kuma a wajenka kana ganin shi al'ada to ni ina kallon rawani al'ada ne na larabawa amma sunna ce kuma saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa rawani hadisi a cikin sahih bukhari hadisi a cikin muslim hadisi a abu daud hadisi a Tirmizi hadisi a Nasa'i hadisi a Ibn Majah hadisi a Musnad na Imam Ahmad kai hadisi a cikin dukkan waɗannan kutubu sitta. akwai hadisai rututu da suke nuna annabi ya saka rawani to in dai annabi ya sa rawani kaga ya zama sunna dama menene sunna Abunda manzon Allah ya aikata abunda annabi ya faɗa abunda aka yi a gabansa bai hana ba wannan shine sunna to tunda manzon Allah ya sa kaga ya zama sunna hmm? kwanakin baya malam Idris da me ka ture tasbaha da sunan cewa manzon Allah bai rike ba shi yasa kace bid'a ne ba za a rike ba to tun da gashi annabi ya sa rawani to shikenan ai ya tashi daga maganar cewa al'ada ya dawo addinin musulunci ya dawo sunnar manzon Allah kuma yana da kyau mutane su fahimta malam Idris in baka manta ba akwai abubuwa da yawa waɗanda ka yi misalai da su inda za ka gane wannan sa rawanin ma yana sama da su yanzu misali sarki zaki malam idris zai tare da cewa manzo Allah bai sa wando ba ba kuma ina nufin cewa ai dangal wando in kai kiyasan ko kai a kiyasan akan libas kai kiyasin sa akan gyauto saboda sutura ya hada sunan in ka dangale ba zan ce a wani mummunan abu ko zan yi inkarin wannan ba amma in misali za mu koma sai mu ce a to ai annabi bai ma sa wando ba amma sai ka ce kuma a dangale wando to cewarka a dangale wando kana tabbatar da abin da annabi ya sa a matsayin kuma al'ada kuma gashi kana so ka tabbatar da abin da bai annabi bai sa ba da sunan cewa to kuma in ka yi shi kamar sunna ne a idan zamu hukunta abun sai mu koma mu ce annabi mai yasa gyauto izari shine abin da annabi ya sa kuma yan uwa idan za mu koma asali sai mu ce to ai ya kamata ma da sai a dinga sa izari a mm. dinga sa gyauto saboda haka a wannan akwai wanda ma ce wai ya kukuri a turo min wani hoto da shi daga a da a baya ya taba rawani eh to kaga to al'a mu je ma eh ka san sarki zaki mu je ba da fahimtar cewa da yana ganin abun yana da asali ko yana da kyau daga baya ya gane ba haka ba a bashi ma wannan uzurin a tafi ma a hakan To amma ni maganar da nake faɗa a nan kawai ita ce watan shi wannan wandon da yake ta ganin cewa mutum sai ya ɗangale wando da sunan cewa saboda manzon Allah yana ɗage sutura sai aka game wandon a cikin ma'anar sutura. To amma idan muka koma za mu ga ai akwai inda shari'a kuma take bambance su. Idan ka koma aikin haji, an yadda mai harami ya sa gyauto amma ba a yadda ya sa wando ba. to kaga kaga an bambance gyautan da wando a nan hmm. so saboda haka yan uwa abinda nake so mu fahimta ga rawanin da annabi ya sa kana kokari ka nuna rashin muhimmancinsa da sunan cewa al'ada ga hmm. wando da annabi bai sa ba kana kokari ka nuna wa mutane kuma a ɗangale shi misali nake yi ba ina kuma batu akan cewa don ka ɗage suturanka ko kuma ina magana akan ka take suturanka sam ba akan wannan babi nake magana ba ina babi akan wajen sakawan sawan kamar yadda ka ce manzo Allah bai rike tasbaha ba da haka ba za a rike ba to ai annabi bai sa wando ba in a ka'ida sai ya ce to kar a ma sa wando a sa gyauto hmm. ala ayi halin kiyasan ne kake yi sai ka hukunta waɗannan abubuwa ka ce musu to waɗannan abun zai iya zamo tunda ai duka sutura ne kuma sutura zai iya jumlace su to amma in ka koma kuma ai a shari'an yana rarrabe su a wayansu wurare kamar yadda na yi misali da aikin haji to saboda haka yan uwa tunda an samu annabi ya sa rawani shi kenan ko al'adan ka kira rawani da ita to ta zama sunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa garin Madina ya samu Yahuda suna azumin Ashura ya ce musu me yasa suke suka ce saboda ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da Annabi Musa suna yi ne saboda su gode wa Allah akan haka kaga Annabi ya dauki wannan azumin daga Yahudawa idan mm. muka yi wannan azumi na ranar Ashura sai a ce mun koyi da Yahudawa kenan saboda Yahudawa ne da suke wannan azumi a'a sai a ce to muna yi ne saboda annabi ya yi kamar haka shi ma rawani muna sawa ne saboda annabi ya sa wannan ita ce kawai kuma batuna mutum ya koma ya koma ya ce to me sababin da ya sa annabi ya sa rawani akan kaza da kaza da kaza to sai a ce maka wani riwaya ne ta ce annabi ya ce na sa rawanin nan saboda kaza don haka kar a sake sakawa ko kuma na sa rawanin nan saboda kaza da kaza don haka kar a sake sakawa annabi bai faɗi haka ba to tunda kai mai koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ko abun koyi mai kyau ya kasance muku tattare da manzon Allah tunda annabi ya sa sai muka yi koyi da shi muka saka kaga shikenan wannan ya zama sunna sannan abun mamakin ita ce wato a lokacin da malam Idris kaga yanzu batun zaman hutu ai an taba wannan zantuka din batun zaman hutu kana tsawwala zaman hutun a lokacin da kuma magana akan rashin zaman hutun su suka fi yawa wannan ita ce magana da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa yace aktsarul ahadisi ala hada hadisan da suka yi magana akan rashin zaman hutun nan su suka fi yawa sannan ka dubi Abu Zinad yace rashin zaman hutun tilka sunna shine sunnar manzon Allah hmm. ka dauki maganar da al-Imam Tirmidhi yake cewa wa alaihi al-amalu inda ahalin ilmi ma abota ilimi duka da rashin zaman hutun ma suke amfani da shi hmm. kai Ibnul qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana cewa law kana hadayuhu sallallahu alaihi wasallam da'iman la zakaraha kullu wasifin li salati da a ce aikin manzon Allah ne wannan zaman hutun da duk wani mai sifanta sallan annabi sai ya kawo ta kai hatta salihul usaimin a cikin fatawa arkanul islam yana cewa wannan zaman fa da annabi yayi yayi ne don lalura yace wannan sunnatun aridatun sunna ce mai bijirowa ma'ana lokacin da ka tsufa lokacin da shekaru suka kama ka to wannan sai ka zo ka yi wannan zaman ka gaba amma me ka kafa hujja da shi a wani wajen sai ka ce wai ai dama sunnar manzo Allah abinda annabi ya dawwama yana yi shine sunna to anan sai a ce maka to shi shikenan wannan zaman hutun hadisin Malik ibn al-Huwairis ne Malik ibn al-Huwairis kwana nawa yayi da manzon Allah kwana 20 ne to za a dauki sifan sallar manzon Allah wajen waɗanda suka dawwama da annabi suka dade da manzon ishirin da annabi a wajen za a ɗauki sifar sallar manzon Allah nana Aisha ta kawo sifan sallah bata kawo wannan zaman hutun ba Abu hmm. Humaydin Sa'id ya kawo sifan sallah bai kawo wannan zaman hutun ba an samu hadisai da yawa daga cikin waɗanda suka kawo sifofin sallar manzon Allah ba su kawo wannan zaman ba iya wannan zaman sai ka ce eh ana yin sa amma a wani gurbi don kar ka kore hadisin da ya zo cewa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kana fi witrin min salati lam yanhat hatta yastawi qa'idan annabi idan ya zo waton idan ya yi raka'a ɗaya bai zabura ya tashi sai ya zauna don kar ka kore hadisin ka tabbatar da hadisin sai ka ce to wannan sunnar mai bijirowa ne ma'ana lokacin da ka zama ka tsufa ko lokacin da ka yi rauni to shi kenan sai ka yi amfani da wannan kaga dai kaga kana aiki da hadisin ai baka kore shi ba kenan so amma malam Idris duka ya ce kawai ai tunda annabi ya yi shi kenan to haka akan abun da ya shafi sallama sallama a game da hukuncin sallama idan misali ɓangaren izalan bakin kura yau sun fito suka ce ba su yadda da sallama biyu ba to anan kuma su ne za su zama abun tuhuma sai mu ce to anan abun da malam idris ya faɗa shi za mu ɗauka saboda dama shi ne abun da muke tare da shi so amma idan kuma wato ba wai haka suka faɗa ba su dai sun riƙi cewa sallama ɗayan nan ita ma idan kai sallar ka tana nan tunda an samu hadisin annabi da ya yi maganan sallama ɗaya to sai mu ce kwarai da gaske haka ne a nan kuma sai mu ce sun fika gaskiya matukar ba su karyata sallama biyu ba amma idan an karyata sallama biyu shine zaka ce akwai abun tuhuma a ciki amma wanda ya yadda maka zai iya sallama ɗaya zai iya sallama biyu ko zai iya sallama biyu zai iya uku to duka zaka ce akwai hadisai kai. hadisin sallama ɗayan yana nan hadisin sallama biyu yana nan sai dai a wajen fifiko a ce eh wanda ya sallama biyu ya fi sallama ɗaya ta fiskar cewa biyu yana gaba da ɗaya ko a wajen lissafi ba za ka ce da ɗaya da biyu ɗaya ba ne kai ma aya wajen baka yi adalci ba za ka ce dai wanda ya yi sallama biyu ya fi wanda ya yi sallama ɗaya to amma na faɗa wannan fa ba shi zai bayu ga ka koma ka rena wa wanda zai yi sallama ɗaya ba ko kai da kai ɗaya ka rena wa wanda ya yi biyu ba domin abin da zai faru a nan har yanzu akwai sauran magana idan misali kai da kai sallama biyu ɗin nan sai aka ce baka yi don Allah ba sai hmm. wanda ya sallama ɗayan nan sai yayi don Allah to a lokacin ma wanda ya yi ɗayan ya fi ka kai wanda ka yi biyu ya kamata a fahimci wannan da kyau so saboda haka tunda an samu duka sunna ta tabbatar hmm. akwai hadisai a kai, to bai kamata ma a daga jijiyan wuya ni wallahi waɗannan masail din baya daga cikin abubuwan da ma ni nake ganin ya kai ma wai a dinga tsawwalawa a kansu ba sai batu na gaba a dangane da abin da shafi wannan sakin hannu shi wannan sakin hannu ko riƙe hannu duka matsaloli ne da ya kamata duka mutane su fahimta waɗanda suka ce a riƙe hannu ga hadisai da suka dogara yanzu sarki zaki kaga a nan idan da an zo ɗin ma zan ce eh fahimta ta da ta malam Idris ɗin anan haka ne daidai ne mm. ina tafiya akan qabdu amma a inda muka saba da shi ni bana kallon kuma wanda ya sake hannu kamar yana cikin wata matsala saboda ina masa tawili da hujjar da ya dogara da ita ya ɗauki sifar wato hadisan da suka sifanta sallar manzon Allah da basu ambaci kabdun ba hmm. tare da cewa kuma su ma sun sifanta sallar manzon Allah kamar hadisu musi isala, kaga wannan bai ambaci kabdu ba to misali sai mutum ya dogara da wannan hadisin a matsayin cewa shi ba zai yi kabdun ba ka gani zai tsaya ya sake hannunsa sai a ce to kwarai da gaske wannan fahimtarsa ba a ture ta ba kaga kuma wannan dogaronsa da wannan hadisin ba za ka ture ba shi yasa nake cewa bai kamata mai sadalu ya tsananta wa mai kabdu ko mai kabdu ya tsananta wa mai sadalu ba domin akwai masu sadalu da suke tsananta wa masu kabdu wajen rushe dukkan hadisai da suka zo akan kabdu da wajen sukan waɗannan isnadan kowanne a cikin isnadin sai ka samu wanda za ka yi suka a kansa saboda haka sai ka rushe hadisin ta wannan hanya to wannan sun yi tsanani da yawa akwai kuma waɗanda suke tsanantawa akan masu sadano wajen faɗin cewa babu hadisi ɗaya da aka samu akan abin da ya shafi sadano idan ka faɗi haka to kai abin da za a duba sai a ce a to su masu sadano da wa'in hadisai suka dogara a hadisai ne da suka faɗi sifar sallan annabi ba su ambaci kabdu ba to ko kuma lallai sai ka ce to kenan. lallai an samu inda kenan annabi ya sake hannu an samu kuma inda annabi ya yi kabdu ko da za a ce to an samu hadisan da dai suka fi yawa su ne ƙabdu, to shi yasa ko da ani a fahimta ta na fi tafiya akan ƙabdu? saboda hadisai da suka yi magana akan ƙabdu su suka fi yawa ko in ce su suka fito da magana ƙarara ita kuma abin da ya shafi sadalu fahimta ne ga hadisin manzon Allah kuma ba za ka hana mutane su fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yadda su suka gane ba to saboda haka ba matsala ce wanda za a tsananta a kai ba kuma akwai wata fatawa da na gani na ashe mamman Nasiruddin Al-Albani kaga Albani yana da ra'ayin faqabdun cewa ka dora hannunka wannan ko ka kama ka danka ko kuma a ka ɗora hannunka anan ka dora akan kirjinka yana da wannan fahimta to amma kuma Albani bai da fahimtar in ka ɗago daga ruku'i ka sake ɗora hannunka akan kirjinka a wajen ka sake nema har ma yana cewa idan ka sake ɗora hannunka akan kirjinka bayan ɗagowanka daga ruku'i yace wannan bid'a ne ma a wajen albani har kiransa da bid'a yayi kamar yadda idan ka ɗauki subul salam ala ara'i ala ara'i albani wa abdullahi bassam zaka samu wannan maganar a inda albani ya kira da wannan ɗin bid'a ne saboda hadisin da ya zo akan cewa mutum wato zai mayar da kowane gaba inda take to hadisin da yace mutum zai mayar da kowace gaba inda take idan ka ɗago daga ruku'i to yaya ka take halittarka ai kaga hannayenka a sake ne so saboda haka tunda haka ne to wannan hadisin abun da yake nunawa sai ka bar hannayenka a ƙasa ma'ana a sake kenan don haka wannan ita ce fahimtar da albani ma shi kansa yake tafiya akai bayan ɗagowanka da ruku'i ba za ka mayar da hannunka akan kirji ba idan ma kai haka bid'a ne a wajensa su saboda haka yana da kyau mutanenmu da Allah su fahimci wannan mas'ala kenan kaga a bangare guda akwai albani inda ya yadda ka sake hannunka ma a sallah kenan sannan kuma ya yadda akwai inda kuma zaka dora ɗaya hannu akan ɗaya su saboda haka da Allah wannan mas'ala ce wacce bai kamata ma mutane su tsananta akan ta ba sannan abunda zan rufa da shi a daidai wannan gabar ah, malam Idris kawai wato abin da ake so da kaɗan lura da shi anan, ita ce na'am batu akan cewa lallai hadisan kabdu wannan kam haka ne su ne hadisai da aka fi samu wannan kuma an fi samun hadisai akan haka to amma ba shi zai sa ka ji tashaddud akan wanda ya yi sadalu ba saboda yana da hadisan da ya dogara da su yasa yake haka din idan ka ɗauki wannan sifar da aka sifanta wancan sallan ba tare da ambaton wannan kabdu ba to zaka ce to kenan yana gwada cewa kenan an tsallake wani abu kenan ko me kake nufi so saboda haka yana da kyau mu kula da wannan sannan abu na gaba shine rawani kuma ka sake tabbatar da rawani saboda manzon Allah ya sa shi kenan kamar yadda kai ma ka saba cewa in annabi yayi abu kawai shine sunna kamar yadda kace annabi bai rike tasba ba shi yasa ma baka rike ba to nan kuma annabi ya sa rawani ya kamata ka saka wannan ita ce idan kuma baka saka ba to shikenan amma dai ka yadda ta yadda aiki ne da annabi ya yi. maganar karkata akan cewa ai al'ada ne al'ada ne ko da ma baka ce bidi'a ba amma cewarka al'ada yana ɗaya daga cikin abun da yake raunana wanda zai iya sawan so sannan kuma al'adan nan ta keɓanta cewa larabawan ne kawai suka ɗoru da yin haka har zuwa yau a'a annabinka yi. to ka ɗauki irin maganar abdullahi dan umar mana wanda duk abun da annabi yi kawai yana yi annabi ko tsayuwa ya yi a waje yakan zo ya tsaya a wajen ko ya hmm. fahimci abin ko bai fahimta ba so saboda haka annabi ya daura rawani kawai sai ka daura ka yadda kawai shi kenan a wuce wajen so saboda haka waɗannan gyararraki da ake ta tufa duka ne za a fito a gyara saboda gyaran nan tana nan cikin kowane bangare tana nan kowane layi kamar yadda daidai din tana nan a kowane bangare haka kuma rashin daidai din tana nan a kowane bangare wannan kawai ita ce alhamdulillah jama'a mu yi hakuri kusan karatu mu na minti talatin ne amma yau mun ɗauki ah, minti talatin da minti eh, astagfirullah mun ɗauki awa ɗaya da minti ah, ashirin saboda wancan sati ba mu samu lokaci mun kan hmm. haka shi double eh, yau muka yi shi double alhamdulillah hmm. hmm. kira ka tsaya kan to malam buhari shi kuma ah, wannan assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam na'am barka kuna karkata rana ina kira daga muna jin kana tare da Sheikh Ahmad Imam a wannan layi ra'ayin shi ya burge ni saboda yadda yake magana shi akan wannan mutum. Ni na kaman kawai dai mutumin ne yana so ya bata muku lokaci ne sosai kawai dai amma abubuwan da yake faɗa mu kanmu da muke ne mun san cewa ba wai abu bane wanda yake tsawa ya magana ba akan gaskiya ya zo ya faɗa yau ya ce yake kuma ya sake dawa ya faɗa yake yake ina kama yana so ya bata muku lokaci ne kawai akan kuna wahala akan shi kawai. Masha Allah, Masha Allah. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. <laughs> Wato yana a fahimtanka shi da kansa ya sa abin da yake faɗa ba haka bane kenan masha Allah ah, to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan tiktok ta bari mu ba wani dama mu ajiye ka okay Assalamu alaikum kola kan TikTok. To, kola kan TikTok ina gani ku duba ku gyara network ku kuna da matsala. A wuri na ba ba ba ba kuskuren ba ta guna ba ne gunku dai. Zan sake ba na wani dama sannan ba na Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan TikTok. Kola kan TikTok, Assalamu alaikum. Oh, Malam Buhari mutum ya hakuri. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Burhanuddin. Wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuh zaki maiki barka da rana. Barka kare barka kare Allah taimaki shayi na. Yaya kokari ya ita haji. Alhamdulillah mun gode wa Allah shayi na. To Allah ya ƙara kara fatayi zaki Allah ƙara arziki. Amin amin shayi na. ranar kake da ka turo min da goyi wakiya ya same ka ina ma ce a shayi shayi ya kuri na saba ne ka kira program ne guda kan program ah, eh bari na kare bari na kare kira ka shayi na eh, eh, eh. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam Buhari mutum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikar salam. Wa alaikar salam. Sheikh Malam Bari ya gida. Eh, ina muku bata alheri da kai da Malam Ahmad Imam abin da nake son ce a nan wurin kamar maganan da aka yi na bidiyo da aka saka wanda dakta yake magana akan show ibrahim yake ce a nan sun daidaita da shi eh. abin da na fahimta a yau kamar duk da maganan ba na yau ba ne, a wannan maganan da ya yi misali ya yarda da ya ce ya yarda da shi Ibrahim yana ra'ayi maganan da ya faɗa. Eh. To alhamdulillah yau dan iya cewa ya yarda shi Ibrahim musulmi ne kenan. <laughs> To, na'am. to maganin da nake dora a kan wannan maganan to akwai wasu maganganu da aka yi misali akwai wani malami daga Ghana eh. da ya fito ya ce in ya mutu ba ya bukatar wani dan dariƙa ya je kan gawan shi ko kuma ya je ta'aziya, ko wani abu makamancin haka. Na'am. Kuma kuma na kaga kaman suna good time da shi da daksa kuma ban ji dakta ya fito ya yi magana a kan shi ba shi ma wannan abin na ga tunda masu nama ne ya kamata ya fito ya tsokaci a kan wannan maganan da ya yi. Mm, mm, mm, da yanzu misali tunda yanzu yana yana tuhuman yan izalan Jos da maganan su ba ahli sunna ne suna sake hannu a sallah ba su amin da wa'insu ga rawani da sauransu to ya kamata ya fito ya wannan mutumin magana ya gaya mushi wannan abin da ya faɗa masu sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam eh, ya kamata ya fito ya gaya mushi ya kamata ya fito ya gaya mushi sai irin maganganun da su wa'anda yake tare da su wasu daga cikin malamansu wanda suke fitowa sai maganganu a kan wasu tunda misali ya zama kamar shine mai faɗa a jini wannan zamanin a duniya eh, tunda baya kuskure kuma shi yana duba kuskuren wayansu yana magana akan kuskuren wayansu to ya kamata shi ma ya fito ya rinka maganganu mu wayanda suke da ra'ayi daya wayanda suke tare da su eh, bai kamata ya rinka laifin bai kamata ya rinka ganin laifin wasu yana dannewa ba kenan Allah ya samu dace amin dace amin malam Buhari mun gode mun gode mun gode mm. a ah, kafin mu dauki eh, mm. halaka eh akwai abin da nake so in yi batu a jikin waɗannan zantuka na wannan bawan Allah eh wannan gaskiya ne nasiha ce mai kyau ya isar kuma gaskiya ne wato abin da yake nufi uh, kamar yadda malam Idris zai kalli bangaren abin da ya shafi izalar Jos mm. ya ce sun yi laifi iri kaza sun yi laifi iri kaza hasali ma su masu kafurta mutane ne to wai a cikin ɓangaren mutanensa babu waɗanda su ma suna kafurta mutane su ma suna da irin waɗansu laifukan to ya fito mana su ma ya ja kunnensu kan waɗannan abubuwan da su suke yi ko kuma a'a warewa ne abun sai ya kawo misali da wani da ya jiyo a Ghana da hmm. yake da irin wannan aƙida har yake cewa ma shi in ya mutu kar a bi shi kar a zo a masa sallah kar su wane su zo su masa sallah to kaga kenan ya ɗauki su nan kamar me kenan kaga ya ɗauke su kamar kafurai to irin waɗannan mana ya ɗauko su ma ya tsananta musu kamar yadda ya tsananta wa yan izalan jos wannan shine abin da sakon da shi wannan baban Allah yake isarwa kuma wannan ita ce gaskiya idan misali a mutane daga wanda suke tare da kai sun yi laifi irin wanda wanda kake tuhumar sunnan ko suke yi to in ka zo sai ka hada da nakan da nasun duka ka ambaci nakan ka ambaci nasun karara sai ka mm. fito ka musu faɗa duka sannan kuma ka ja kunnen su duka to wannan kan sai a ce ka yi adalci ai tun da ka ce ba za ka bi usulobin da Allah ya baka ba to dole haka za ka yi ta yi eh wannan shine <laughs> masha Allah masha mm. Allah to uh... eh, eh ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta okay uh, ku ya zuwa na yau kamar muna da matsala da tiktok sosai eh, salamu alaikum salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan kargan naki kira? Sunana Shitu, ina kira da ƙasar Libya. To, Shitu, masha Allah. Ah, Shitu, kana tare da Shek Ahmad Imam a ah, Bauchi akan wannan layi. Eh ina mika saƙon gaisuwa ta gare shi. Masha Muna jin ka muna ba. Dama da an mika sakon gaisuwa ne kawai ina tare da ku insha Allah. To masha Allah malam shi Allah ya saka da kai. Gode. Hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok. Assalamu Wa alaikum salam. Kola sunan ka daga ina ke kira? Sunan Ya eh, masha Allah, Mala Abdul da Cote d'Ivoire kana tare da Sheikh Ahmad Imam Bauchi a kan nan. Fatan an tashi lafiya. Masha Allah, muna lafiya. Alhamdulillah. dace ina son ɗan malam tambaya kaɗan. To, bismillah. Kan topic. Nace wai yasa me yasa cikin 'yan izala ne ake samun mutanen da ke maganganu a kan shehunai nasu da shehunai namu 'yan ɗariƙa amma cikin 'yan ɗariƙa ba a samun su mahi yawanci 'yan izala ne ake samun kamar sun doka sai ba izala ni yanzu ne ma da ta jaki ban san ma izala kashi bi take ban tsakanin <laughs> Dr. Idris Idris Idris ya so eh eh haka yawo very good mm. Zak Idris. Eh, eh. Ni ban zo ba ban san ma ban san ma izala kashi biyu take ba sai bai shi sai na fahimci kamar yana sukar wata izala yana barin wata izala sai na ga yaya aka yi cikin dariƙa mu babu amma wanda ke fahimta da wannan sai na ga yana kafurta ma wasu ƴan izala har yana kafurta yan dariƙa mu sai na ga kai a'a a ce ba mu wai mu da yake kafurta ba akwai ƴan izalan ma yake ɗauka su ma kafurai ne Mm. hakan nake sa ayin bayani ne yasa cikin izalan da ake samun mutane mafi yawanci haka ne Masha Allah. Hakan nake son malam shi dan bambance mai insha Allah. Masha Allah, mun gode wa Allah, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode maka sosai. Ah, kamun malam ya baka amsa bari mu ƙara kira kuma na shi malam ya hada biyu. So jama'a na da yawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan WhatsApp. Alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki. Sarki kola ya sunan ka daga kira? sunana Adamu suna kira daga nan garin Kaduna. To Malam Adam daga Kaduna kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Eh, ina godiya wa Sheikh Ahmad Imam kuma mun saurari karatu alhamdulillah gaskiya abubuwan da aka faɗa musamman ma wanda ya wannan kira na baya baya ɗin nan da yake cewa mutum zai duba laifin da wasu suke aikatawa ya fara dubawa daga na kusa da shi mm. ya fara gyara mm. ya fara gyara abin da suke aikatawa mm. so idan da kowa yana duba waɗanda suke kusa da shi don ya gyara kan da suke yi dama abubuwa duk ba su kai yadda ake ɗaukar su a yanzu ba magana ka gaskiya ne kamar jiya an turo min da wani bidiyo wanda shek ɗaya da bauchi mun taɓa da shek abul fatai mun taɓa shek man nasir musa amma daɗin da yamin da shek ɗaya da bauchi na ji shi da kansa ya fito yake karatu yake cewa waɗanda ke halatta matan wani su danne matan wani a suna 'yan ɗarika ba cikin mu suke ba ɗarikar su daban kaga ya fito zo ya yake su ka gane to kana nufin cewa kuma da kowa ya zo ya yake cikin akidarsa abun da ake yi da ba daidai ba darasa abin da ake yi ba daidai ba ya wannan abu ba haka yake ba da kowa saboda kaga maganar kafirta mutane hmm. ka ce wani suna kafirta mutane kuma bayan kai ga wasu a jikinka kuma suna kafirta mutanen da hmm. musu magana ba to wannan sai dauka kenan ku za ku iya yin abu halal ne a gurin ku su kuma waɗansu idan suka yi wanda ba kwa tare da su su kuma haramun ne kenan a gurin su a gurin su ne kawai yake haram amma ku a gurin ku daidai ne hmm. ina ga kamar abin bai daidai Masha Allah. To, bari malam ya ba mu amsa wayan nan mun gode. Kyau. Mun gode. Mun gode. Sakon wannan didama wannan karatu ma da ka daura na sarki zaki ina godiya sosai da na samu aka daga kira na cikin shirin da ake yi. Masha Allah, masha Allah, Allah ya ka da mun gode. Insha Allah yana jin ka, yana jin ka. Jama'a ki mm. yawa shai zai ba mu amsa wayan nan mu sake daukan biyu kawai ku yi hakuri. Lokaci mm. kusa samun bismillah shai. To, eh, alhamdulillah gaskiya wannan bawan Allah duk da dai na ji kamar mutane biyu ne na ɗayan yana magana me yasa aka fi samun masu kafurtawa a cikin abin da ya shafi izala kamar yadda na ji ya faɗa. To, da farko dai abin da nake so mutane su fahimta wato uh, kamar mun kasu tarbiya tarbiya gaskiya. Idan ka ɗauki kamar abin da ya shafi layin sufanci, idan na ce sufanci bil kulliya, mm. su gaskiya sun shagalta wajen nasiha wa junansu ne nasiha wa junansu ba wai batu na kafurtawa saboda kafurtawa gaskiya kalma ce wacce take mai nauyin gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi man qala li akhihi ya kafir faqad biya biha ahaduhuma hmm. wanda ya ce wa ɗan uwansa ya kafiri to dole ɗayan za ta koma ta dawo kan wanda ya faɗa in har bai dace da wancan kalmar ba to saboda haka a bangaren sufaye duka suna kallon kafirta mutum ba karamin abu bane ba karamin mm. abu ne zai sa ka kafurta mutum ba saboda haka shi yasa watakila ba za ka rika jin kalmar kafurtawa a tsakanin sufaye da yawa ba ko da watakila ba zan iya musawa duka hala ɗaiɗai ko haka a samu hakan ba amma dai eh, hakan yana da wahalan gaske a ce an yawaita samun haka to akan abin da ya shafi bangaren salafiya da yawa akwai waɗanda suka ɗauki fahimta ba ina nufin salafiya da sunan magabata ba fa a'a waɗanda suke jingina wa kansu salafiya ba dole hala a samu kuma suna abin da salafiyan suke kai ɗari bisa ɗari ba a amma sunan ne kawai ko kuma a ce izala to gaskiyar magana a tsarin tarbiyya kar su ga kamar ko ba a musu adalci ba a tsarin tarbiyyar da suka ba wa al'umma idan aka lura ko tsarin karantarwarsu gaskiya an fi samun rena malanta ta jikin tsarin da suke bi. kuma hmm. wannan ɗin su saboda su suna ganin cewa duk abin da aka ce ah, kai kana gani kana da gaskiya a kai to kawai za ka yi ƙoƙari ka isar da wannan gaskiyan ko baka damu da wace irin hanya ya kamata ka bi wajen isar wa mutum gaskiya ba to wannan kaga yana ɗaya daga cikin abun da ya ɗan lalata al'amuran abun da ya shafi wannan fanni ko in ce ma uslubin gaba ɗaya duk da kuma ba za ka iya jumlata su duka ka ce haka suke ba amma dai haka ne da gaske ne an fi samun masu kafurtawan in dai a wannan ƙasar ba ina jumlatawa a duniya baki ɗaya wanda maimakon in ce Hawarit su aka san su da haka na kafurtawa ɗin akan kaba'ira domin su akan kaba'ira sukan iya kafurta mutum to amma in ka cire su a irin wannan ƙasa da muke cikinta to masu ɗan saurin wannan su ne waɗanda suke wannan ɓangare gaskiya gaskiya kuma bani tsammanin a ce ban yi adalci kan maganar ba amma dai idan aka duba za a ga kamar haka ne kamar haka ne wanda suka fi tashaddud akan wannan bangare din amma kamar sufaye su sun shagalta a babin nasiha wa juna da, da, da nasiha wa juna cikin abun da ake aikata waɗanda ba, ba su da kyau ko kuma ba su dace ba saboda usulubin da Allah ya bayar din sannan sai batu na wannan bawan Allah na ƙarshe ya faɗi magana muhimmiya wajen faɗinsa cewa me ya hana za a samu daga cikin kowane ɓangare da suke aikatawa ba daidai ba a samu daga cikin ɓangaren ne suke hanawa wannan shine gaskiyar magana alhamdulillah kusan na daɗe ina faɗan irin wannan magana wato kuma mutane sun fi ɗaukan gyara ta wannan fiskar sarki zaki domin idan misali aka ce ni ina ɓangaren tasawufu sai ya zamana akwai tasawufu da suke wa'insu abubuwan da basu dace ba sai na kama bakina na yi shiru sai ya zamana kullum kawai ina kallon ɓangaren da ba nawa ba a nan nake karkata wajen faɗan abun da yake ba daidai din ba sai na aje wanda nawan suke yi wanda ba daidai ba to a gaskiyar magana kusan ma zan iya cewa rashin adalci ne hakan kuma yana da kyau ita dama gyara wanda wato kake tare da shi idan ya yi laifi ka masa gyara a nan ne zai gaskata gyaran amma idan gyaran daga wajensa ne to galibi ba karban gyaran ma zai yi sosai ba saboda gani yake kana saboda kana harin sa ne wato an fahimci maganar da nake faɗa yanzu mm. misali sai a ce akwai gyara a cikin ɗariƙa to wannan gyaran da aka samu a cikin ɗariƙa idan ɗan izala ne ya yi gyaran ba sosai ake samun ɗan ɗariƙa yake sauraron wannan gyaran ba amma idan ɗan ɗariƙa ne ya kawo gyaran to ya fi ɗauka saboda shi gani yake kawai ɗan izala yana harin harin aƙidarsa ta ɗariƙa ne yasa yake kawo wannan gyaran kuma da gaske ne kuma gyaran ne to haka nan idan izala mutum yana izala idan ɗan ɗariƙa ya masa wannan gyaran ba dole ya saurare shi ba saboda gani yake kamar yana harin izalan ne amma mm. idan yana cikin izalan ya kawo gyaran ya fi karɓan gyaran so saboda haka ai mun san akwai irin waɗannan abubuwa da yawa saboda haka shi yasa nake faɗa wa mutane kullum dan Allah su dinga ɗaukan gyara daga bakin kowa in ya tabbata gyaran a ah, shaidan ya faɗi gaskiya annabi ya tabbatar da gaskiyan duk da sunansa shaidan ne amma hmm. ya kalli gaskiyan kawai sai ya yi amfani da shi so ya kamata mu ma mu rabu da irin wannan son zuciya na cewa dole gyaran za ta fito daga cikina ba za a samu gyaran a wajena ba to wannan kam ba mu yi koyi da manzon Allah a cikin haka ba annabi dai ya yi amfani da gaskiyar shaidan duk da sunansa ta shaidan sannan kuma ɗaukan ka yi gyara ɗaukan gyaranka daga waninka ba shi ke nuna ka zama wannan ɗin ba a'a don ka yi amfani da gyaran da ya gaya maka ba shi ke nuna ka koma irinsa ba a'a yana nan da sunansa kai ma kana nan da sunanka saboda haka ba wannan shi ya canza maka sunanka ba to saboda haka yana da kyau mutane da Allah mu kula da irin wannan sai dai kullum kamar yadda nake faɗa duk gyaran da za mu bijiro wa juna mu dinga bijiro da shi ta yadda Allah yake so ma'ana dai hanyar nasiha kuma ka kalli gaskiyar kawai ka faɗa domin ba a ce wato don za ka faɗi gaskiya sai ka aibata mutum ko sai ka zage shi sannan ka gaya masa gaskiya ba a'a ka faɗi gaskiyar kawai wannan mm. shine dama abun da ake so ka yi ka faɗi gaskiyar mm. saboda haka saboda ni a gaskiya na fi ma ɗaukan fahimtar galibi wanda yake wajenka shi yake faɗan gyara a kanka wanda yake cikinka da yawa saboda nauyinka da yana ganin cewa hala in ya faɗa maka kaza kaza ya za ka fahimci abun to sai kaga yana ɗan nauyi ko da ka yi kuskuren ya faɗa maka to shi yasa ma wani lokaci gyara ka fi ɗaukansa daga wajenka saboda wanda yake wajenka ba zai ji nauyin ya faɗi gyaran ba to kai kuma sai ka tsarkake zuciya in ya tabbata gyaran sai ka ɗauka ka yi idan ba bai tabbata gyaran ba to sai ka mm. fahimtar da shi cewa wannan abu kai ne baka fahimce shi ba saboda mm. ai ga dalilin da na dogara da shi shi yasa nake wannan kaza da kaza to insha Allah in muka zauna a irin wannan to za mu samu sauki mu Allah ya mana muwafaka eh waɗannan eh wannan batun sa yana da muhimmanci kwarai da gaske eh kuma kira na karshe ku ya hakuri mm, assalamu alaikum kola kan whatsapp assalamu alaikum assalamu alaikum Wa Daga nake kira? Salamu alaikum kola ya daga kira? Kola muryanka ya sunanka daga nake kira? Wannan yana da matsalar network. bari mu ba wani dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam ya zaki barka kariya sunan karga na ke kira eh, jihar Gombe. To masha Allah Malam Ahmad ya su eh, karata da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Na'am ina yi wa Malam barka da kokari. Malam yana jin. To sannan ma yawar haka. To tambayar da na ji kamar kuna tattaunawa tsakanin izala da kuma yin dare musulmai ko? Eh ba shi ne topic ma malam malam yayi wannan magana. Ah, wani ya tabbayan wannan. Amma zan yi tambaya zan yin tambaya a kai? Eh bismillah. Na'am. To ni a fahimta 'yan ɗari da su fi musulmai. Saboda hmm. akwai kalmar da suke cewa hmm. dukkan wahabiyawa makiyan annabi ne. So duk wanda ya ce wa mutum makiyin annabi ne, hmm. wallahi ya kafirta shi. Ba ka fahimta na in ɗariƙa su ne ma suka fi kafirta musulmai. Saboda su ahlus sunna kafirta shuru akwai dawabit amma su cewa suka wai ali sai eh, wahabiyawa makiyan annabi ne. So duk wanda ya ce wa mutum makiyin annabi, wallahi ya kafirta shi. wannan shi ne dan tsokaci da nake so in yi Allah ya samu dace amin amin mun gode Allah ya saka malam kaji tambayan da bawa Allah jama'a da kuya ba za mu da kira ba to <clears throat> bawan Allah nan da farko dai abunda nake so in faɗa a daidai maganar sa shi yace a ra'ayinsa yan ɗariga su suke kafurta musulmai ko su suka fi kafurta musulmai to shi watakila yana da hujja na faɗan haka to amma duk da dai hujjar iya da na ji ya faɗa ya ce saboda suna cewa maƙiya annabi Eh, cewa eh, makiya annabi duk wanda ya ce maka makiyin annabi to kaga kamar ya kafurta ka kenan haka ne to da farko dai abin da Allah nake so a fahimta a wannan nukta na sha'in warware waɗannan nukdodi a dangane da batun wani kuma adalcin ita ce ka ce wasu wasu suna ce hala waɗanda ba su yi maulidi ba ko ba sa maulidi makiya annabi wasu suna faɗan haka To wannan ita ce idan ka faɗi haka kayi adalci to sannan kuma sai ka koma sai ka kalli me yasa su kuma suka ce ma waɗanda ba su yin ba makiya annabi to sai ka duba daga ciki fa ake samu wasu kuma daga cikin izala ko daga cikin su ƴan izalan wasu daga ciki suke cewa masu maulidin mushrikai hmm. wasu daga ciki suna ce musu kafuran wasun suna ce musu ba za su sha alkausara ba ba fa ina magana duka ba don ba ina magana dukkan yan izala suke haka ba yawa ina magana akan wasu kamar yadda su ma yan darigan ba ina cewa duka ba a'a wasu ne suke ce makiya annabi ba duka ba to saboda haka duka kalmomin munana ne kalmomin ba masu kyau bane hmm. kai da ka cewa mai maulidi mushriki ko kace saboda ganin akwai waɗansu abubuwan da kai kana gani a iya fahimtar ka ba su da kyau ko yayi guluwi a cikinsu sai ka fake da waɗannan sai ka ce masa mushriki ko ka ce masa a kafiri ko ka faɗi wasu kalmomi to wasu ga wasu in suka yi haƙuri hala wasu kuma ba za su iya haƙuri ba su sai su yi ƙoƙari su ce bari su rama hmm. kaga idan ka ce mushriki shi kuma zai koma ya duba shi ma wace kalma ce take da nauyi ya gaya maka hmm. sai ya ce maka maƙiyin annabi to kaga sai ka fara kallo haka kawai ya ce makiyin annabi ko kuma akwai abun da kai ma ka gaya masa ya faɗa maka haka. Mm. To kaga kuwa a ƙa'ida in adalci za a bi, albadi wa azlam, ko da kuwa zai iya yin zalunci cikin maganarsa, to kai ma kuwa abun da ka yin zalunci ne. Hasali ma watakila kai ka faro yin zaluncin, don da baka ce masa baka sake wata kalma mai nauyi a kansa ba, to hala ba zai shi kuma ce maka makiyin annabi ba. To duk da dai duka kalmomin ai kaga ba daidai ba ne, da kai wanda kace ce a'a mai maulidi mushriki ko kafiri ko faɗan wata kalma wanda take mai nauyi a kansa da shi wanda zai juya kuma ya ce maka makiyin annabi duka kalmomin da kuka yi amfani da su ba kalmomi bane masu kyau hmm. kuma ba kalmomi bane na daidai saboda da gaske ne ba ni ganin akwai wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana sallah yana azumi yana aikin haji yana zakka yana duka irin waɗannan abubuwa sannan in ce masa maƙiyin annabi ni kan ba zan iya ba sannan kuma shi kuma bai kamata ya kalle ka kana sallah kana la ilaha illallah kana kaza ya ce maka mushriki a ni ba zan iya ba to saboda haka kaga duka waɗannan abubuwan ba daidai bane to saboda haka maganinta ita ce kai ma ka kiyaye harshenka wajen faɗan kalma mai nauyi akan ɗan uwanka musulmi Ah, domin watakila idan ya rama da wata kalmar kai ma ba za ka ji ta ba to kuma in adalci ne sai ka duba idan ka kalli e ga wasu sun ce wa wasu makiya annabi to sai ka koma kuma ka duba ai a wasu a cikin kuma sun ce musu mushrikai ko kuma su ma sun furta wa'insu kalmomi a kansu to wannan shi zai taimake ka ka yi adalci akan batutuwa ɗin. sannan kullum ka dinga rinjayar da fifiko akan wanda ya fara in zalunci ne ma wa ya faro zaluncin to wanda ya faro din kuma shi ya fi wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka amma dai mu ba muna karantar da ma mutane su shagalta wajen don wani ya gaya maka abu ba sai ka rama da irin haka ba to hmm. an fi samun ma matsala saboda ko ka rama ma abun da zai faru shine ko ka je ka rama fiye da yadda aka maka to in ka rama fiye da yadda aka maka ba kai ma ka zama za a zalumi to kar ku zama daya kar ku zama daya kawai alal agalli shi iya gaya maka mara kyau kai ka nemi mai kyau ma ka faɗa idan ya munanta maka zato kai ka kyautata masa zato wannan shine ɗabi'un manzon Allah kuma a nan ne za a wayi gari a ce ka fi shi hmm. shi yayi kaza kai kuma ka kaza abunda ka yin kai ne kyau ne shi abunda yayi mara kyau ne to kaga ina gani wannan ita ce gaskiyar magana eh gode jama'a kun gode Allah ya sa hmm. Hmm. ah sai mun ah kamun shayi ya eh, yi mana addu'a a miyan sako da nake son in a eh, muna roƙon Allah Allah ya saka da cikin tsairi wallahi a shayi na aike malam buhari daga Sokoto daga Katsina zuwa Sokoto ya tafi. Dawowansa shi yana kan mashin. 'Yan sanda suka tsare shi hanya. Da 'yan sanda suka tsare shi hanya a Kaduna, da ya kai Kaduna, 'yan sanda suka tsare shi a hanya. Da suka tsare shi a hanya kawai inda hankalin shi ya je, shi ya kira Malam Ali. Shi Malam Ali ya kira Malam Musa. kawai shi da suka tambaye shi suka kira shi za su kwace mashin a hannun shi da wani shi ce musu ai ya san malam musa malam musa malaminsa ne sai su ce ah malam musa sai da sunan su ce eh shi suka ce ah to ai kullum muna kallon sa ma muna jin wa'azinsa dan Allah wato shi da za su kama shi fa shi da za su kama shi yanzu suna neman alfarma a wurin shi za ka iya haɗa mu da shi wallahi shi ya kira malam Musa ai shi domin ya tabbatar musu gaskiya ne shi kira malam Musa da ya kira malam Musa ya ba su su su yan sandan suke godiya to amma abin da ya burge ni da ya gaya malam Musa ni na aike shi abin da ya kare burge ni sosai da malam Musa ya magana da yan sandan ya kare shi yan hmm. sandan wallahi ya tura musu da kuɗi hmm. sai wallahi ya musu alkhairi Allahu akbar tafiyan zamantakewan kan da muke kaga ya yi mini halacci hmm. wallahi in yi masa godiya zai gaskiya ne da ba zan taba mantuwa da shi ba wallahi hmm. da wannan halacci ba haka ne yan sanda wala tura musu alhairi musu alhairi kuɗi da yawa gaskiya ne Bancin ya wuce a ah, wurin shi suka ba malam buhari ma suka ce masa da su yan sandan yanzu su aka hmm. suke wa shi malam buhari godiya saboda ya hmm. da malam buhari hmm. eh, eh, ya samu ya wuce kaga wannan yana da kyau nasiya ne ga mu duka sunan kirki gaskiya ne wallahi mu aje sunan kirki gaskiya ne da yau malam musa zagi yan sandan yake gana tsammani eh, malam ah. buhari ba eh. ah, eh, sosai ma sosai ma sosai ma to kaga wannan abun wanda yake nuna mana yan uwa duka mu zamto masu alkhairi mu zamto masu aikin kirki a cikin al'amuran mu sannan mu zamto masu kyautata wa juna zato wannan gaskiyar abu zai taimake mu matukar taimako wallahi sarki zaki kullum abun da nake kallo eh. wato shi fa Allah hmm. baka san tsakanin Allah da bawansa ba baka san tsakanin Allah da bawansa ba hmm. akwai wani aiki guda ɗaya da Allah kai don sa kuma hmm. a kansa ne Allah ya jin kayinka baka sani ba baka sani ba akwai wani aiki guda ɗaya kwaya talkai kana rena ma aikin baka ma mai da shi komai ba kuma shi ne Allah ya kalla ya jin kayinka sannan akwai wasu mutane da yawa a zahiri kana ganin cewa kamar ba mutanen kirki bane ba su aikata daidai ba sun yi laifi iri kaza da kaza da kaza baka san tsakanin su da Allah yaushe ne suka nemi gafaran Allah kuma Allah ya gafarta musu ba to to saboda haka duka irin waɗannan abubuwa wallahi mu rabu da su ni dai da na kaddara wa kaina wallahi in ka mutu baka taba zagin wani a rayuwanka ba wallahi baka yi laifi ba yawa a ce ka mutu ka haɗu da Allah baka taba zagin kowa ba to alhamdulillah baka yi laifi ba wannan ita ce kawai na ga malam buhari ya kira malam buhari barin kara barin baka minti ɗaya zuwa biyu malam ya mana mm. haka ne wannan malam buhari shi ne wannan na tura zuwa sakwato na'am eh abin da suka nemi wa na sani na kira malam alisi ya kira malam musa da ya kira malam musa ya tura tura mar lamba da daga Kaduna. Eh, eh. alhamdulillah malam wallahi dan sandan sai ya fara murna yace wallahi muna jin wa'azin ka sosai muna fahimta kana eh. kana ji ko? Na'am. Farko ma sun ce mun in tafi ne. Eh. sun sake na dama suna neman in basu wani abu sun ce in tafi ne to da kanshi shi malam musa sai ya ce da Allah suna da akwai akan bankan a wurin da ya ga kamar tura kan lambar ma zai yi dile yana godiya yana dan Allah a ce yana godiya ko ah, yana kiran wayan shi wato har wannan wannan abu ya sa kai da ma akwai halaka tsakanin ku kenan ya fi haka kyau da sosai ma ka gani ka gani kwarai da gaske gaskiya ne zai mm-hmm. karɓi a daji a nan saboda albashin su Allahu akbar wallahi shi ne abin da na garin wallahi mun gode gaskiya ne eh to Allah ya saka da alkhairi to kaga waɗannan eh, sune ne ɗabi'u masu kyau ya mini mutunci sosai Allah ya saka eh kore da gaske amin amin ya Allah kuma wallahi sarki zaki to irin wannan dabi'an wallahi shi na ji wani murna shi na kasa ba eh. musamman wallahi eh haka ne haka ne wallahi na ji eh. sosai ma sosai ma sosai ma saboda haka mu zama mutanen kirki hmm. mu zama mutanen kirki kuma shi aikin kirkin nan wallahi idan ka tsaya ka ɗabbaga aikin kirkin nan to babu wanda ba za ku yi kyakkyawan fahimta da shi ba babu yawa saboda haka mu zama kuma masu tausayin junanmu masu tausayin junanmu masu son kuma junanmu mu kubuta saboda a idan baka da zuciyar ummati ummati to fa hmm. kana da rauni eh baka da zuciyar ummati ummati a baka da akwai matsala eh ka duba shi kansa Allah mai rahama ne ko hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifar yake tare da ita hmm. wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka ni a irin nawa duk wanda kake so ka faɗakar da su su ɗauki hanya ta daidai a iya kyautata zatona kai mai tausayin su ne saboda kai kana ganin ai wani abu ne da suke aikata wanda ba daidai ba kana so ka dawo da su kan hanya to ai haka kamata ka bi ta hanyar lallama don su dawo din ba wai za ka yi amfani da, kal, da kalmomi na zafi kalmomi na zafi kamar so kake ma su ci gaba da halakan kamar so kake su ci gaba da mummunan aikin to in dai kai mai tausayin su ne mai son su dawo su kyautata to ya kamata ka biyo ta hanya ta lallami saboda wannan hanyar ita tafi ɗaukan mutane wajen shirya kuma su ita tafi wato shiryar da mutane wannan ita ce gaskiyar magana hmm, wannan ita ce gaskiyar magana da kenan eh wannan haka ne hmm. bismillah ai muna addu'a kenan shayi yawa to to to alhamdulillah abunda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu ladansa abu da mu kuskure Allah ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار sarki zaki kai ma Allah ya dafa Allah ya taimaka Allah ya kara ɗaukaka alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda kake ba da gudumawa wajen yada addinin musulunci dare da rana kowane lokaci to alhamdulillah wannan kadai ya isa ya zama shaida mai kyau a tattare da rayuwarka kuma Allah ya sa a gama da duniya lafiya alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu gama da duniya lafiya baki daya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi alfarman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyir Rahma. mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode